السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nan na zo shi shiga wuta ko? yo wuta ya? ya tsara ramadan 1434 kalenda nigeria na nile tsafoni ya august 2013 ya kalenda miladiya na كاتولي تافيني جيبي اعتقاد اهل السنة يا الحافظ الاسماعيلي ثم انا لتافي اعتقاد اهل مثل عديسي مسألة نيدك سيغة نونغا ويقولون ان احدا من اهل التوحيد ومن يصلي الى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا او ذنوبا كثيرة صغائر او كبائر مع الاقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجوك ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقولون قالوا سنة جعجة سيغة إن أحدا من آل التوحيد إذا دقا من زيجي بتوحيدي نو ومن يصلي إلى قبلة المسلمين جنب زاني جيجي صلى جيجي والكبلة قبلة من المسلمين آل قبلة كاغا بيها lawon saka ba zan ban ga ngwe to zunubi lo au zunuban ko zunubi shi kasiratan na dokuna sagaira au kaba'ira zunubi shi ci ko ko zunubi ta tangi ma al iqamati ala tauhid lillah wa ma ku yiki ne bi tauhid wa so ci laji ni ke ce wani ikirari bi maltaza mahu umarci ya imani ji bayani bi a kai da yunca imani ba ce ga mala'ika bi tuci bi fari kiya bi kadira alkhairu bi sharri wa sallah ko yiki wa azufe wa zakaya wa kijan wa ji bi wada shahara ya musulunci shi ya lillah fa innahu la yukaffaru bihi aga zanne kafir yana a'a yarjuna lawal maghfira amma sai ba mu gafara yo sai ce wa yafuru ma na, zalika liman yasha alegan kafin fayin kai ya batan ya ca bayani ce matsalar nolani ko yi ci jin bayani ce ne ya alkabira tuna bayani da ya ci ga kaba isuni biya ga ku ba da kaba ya ramu da kiyo amma da saga'ir in ci mace la bayani da ga zai ja ali alu sunna ba ya ci matsalar mutakabul kabira ce wani ki shayi safu wuta khawariji shi a ga ya zaga tun kaba irilo gazu musulunci ma gazu musulunci wa dalin malu na waciya kawa eh, mutan zila jima a gan zane ga tun ka bayan lona gazu musulunci amma wa gadan kafirci ba mu da tatacin wani manzilatun bainal manzilatai ne ko wani manzilatun ta manzilatun bainal manzilatai ne

wale ba wuya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ici make la e gaide daga littafin eh, nazmul kaba'ir ko ya al-mirdawi etiyan yana shi kaba'ir na ko hadis ina ya matsala ne ya gadi ba ne hadis ne shi biye etti ga zagaye tun kaba ba zagaye lo tun ka ba iri e za mu ci ma janjeli umaji tuba daga zunubi yan ka ba iri wuce jibwa za mu ci e a ga gaza na je kafiriya ke mina wariji gana amma a gagan wadan manzilatun bainal manzilatayn ke mina mu'tazila shi a gana amma ke ga imani wa gumi ke mina murji aji a gana amma ke ga mun ga dana wọn zọn akẹ́ mẹ́ mú tẹ́lẹ̀ agangani le kawari jìjì agana a al-imam al-bukhari labẹ́ sọ al-bukhari kitabu imani baabi ya gobe ni rakami 18 bi al-imam muslim sai muslim wa kitabu al-hududi baabu al-hududi kafara tun li ahliha al-imam tirmidhi sunanu wa kitabu hududi rakami hadisi 1439 al-imam an-nasai sunan al-mujtaba bi ma'ana sunan sughra كتاب البيعة رقم حديث 416 الإمام البيعة عن اعتقاد يبوبو باب القول في مرتكب الكبيرة رقم حديث 202 حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول عصابة من أصحابه حديث يو بادث نجين صاحب تنو قال ابن يقوى قال تيجي بامشا تبتع نجا صاحبي مع ما نبي قوان نبي تيجي بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا يجي مبايع يعني يقال لا يدور فاتيتي باتشي ولا تسركوا إما يقايم ولا تزنوا إما دينشي wala da auladakum ma wuye geji man wala tatu bi buktani mai ga bibi gamane taftaru na baina aidikum wa arjulikum gamane ne ya labi iboro ibo bi zume yi nama wala ta su fi ma'rufin ya ma lemi bai ce bulubuluba faman wafa minkum zanaga alikawli shana fa ajiruhu ala Allah la da zane da bayan ce ce wa man asaba min zalika shay'an da ne ga yan da kimini abun noji ta ne tin da kimini abun noji ya ko wa zawu ko wa ci da ko wa ga manazu ko wa ali anabi banan kuma lazum min su ci ga ne ne da ko ne to zane ga ne jijina fa ba su duniya a ci mujin hajji jona fa wa kafaratun da wani ga kafara yawani ungaye ya ci ko gwa ka fara wuce hajjani ko? nga za wa ci wuga ka fara wuce hannu? nga za ji kada fi a ci wujin bulala ka fara wuce hannu? nga ya ci da umarajin wa a ci wujin bulala shi tun ka fara wuce hannu? nga ya ci da umar wajen hannu ku umar da ya wani ya ma ni tabbatarwa ci wubo ya zane shi adini na laguni ko? a ci wuji kiyo a cin futa ku ya wuji haji ka fara wuce hajji kiyanin wa hajji hannu amma annabi to wa man asaba min zalika shi an zane gayen da tilmin zunubin na jawaji nan. sun masa tara wulla wa sako ta asiri usuna fa huwa ila allahi lamarin da ba sako insha'a afa anhu nga ba to yaki in yi. wa insha'a mu ga ba to yaki ma aqaba sako polishu fa na wa la zalika ma mu baya ji ani su sallam ya tinya tinya go wa le ga hadis ne la ba ne ga ga lo to ka ba iri umalle to ka ba zunubi ka ba ruci unnu la halaliya zanen kau ga su ta ciwo de tu ba jan wuce la ga kiyo eh na ne a a lamarin ne ba ce to nga ba sai ci mun azaba ga ba nga ba sai ci in fadu nan ne ya zane da tuba janare amma zane ga to dinga tuba wace hufiya ebo kawala ji ganewa ta wadda mutar zilaji a ga wani furu ma da zalika ne bai shi a ga wuce ya ke zane ga tuba ji nan bai ga wuce hannu no malai ko ji ne mai ganin kimi gan zilaji riga tu da so se da su ma na dari kuma mai sha wani wuce yin riga tu ba jina eh wuce yin riga tu ba jina eh, mai tu ba eh, mai ci ko ba mai usu ne maganno inda ne diga ta yi domin zambi kamar la zamba lahu zanen ga tu ba ji daga zunubi wani wade wa cewa go to ji kenan wanda zunubi wuce liyanin sai ga tubu ila Allah jami'an mm. ayyuhal mu'minuna ya yi mu'mini ji ba ta yi tuba lo wato yaci la'allakum tuflihun ebe leje egwagan illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu ulaika atubu alaihim zane ja tuba ji ko a gyara ji a bayani da zuwa za wuce gani ya fada yin nawa ne da ko Allah kiyaye mu al-imam muslim sai muslim kitabu tauba babu qabuli tawbatil qatil wa in kasura qatluhu báàbí ni ẹgbẹ́ ẹ̀gbẹ́ sàn nígbà ewu lànà ẹ̀sùn sàṣẹ náà wọn ká tú bàjú ṣe ọ̀sọ̀ kó fàbí ọ̀sọ̀ kó àfàbí káwọn ká wùdà ìgan nílé hàn wọn ká wẹ̀yìn kàṣọ́ àkọ́sùgbò kó ká wùdà ìdókù. rẹ́kànnì àdìsí seven six seven abi musa ga a nabi sa sun wai zaka ne yawmul qiyama ya fuwa alkiyami ga bi da Allah azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan if wa alken ga da ko ga la muslimin dundu so ko ga yahudi ni ko nasara ni la ri place so ya ku ta ha za ti ka fuka min nan nan ga da na daga ni no wa Musulmi! muslimi e da daga ila ilaha muhammadu rasulullahi mu ce da jigan musulunci mu ce da jigan imani mu ce da jigan usulu ya diniyar musulunci da yana lo musulunci ya na ya kaza na ga ji zunubi la na amfani a ga laifin na ni ya musulmi wani wa lada guru bai zai musulmi da krimina ji gaji irin ni mana musulmi da kafin gaji irin ni to la tattawi alhasanatu wala sayi'a e tu kirki be tun dede un ajeri ni a e bugo na musulmi gaji lalace tunan musulmi gu to su to na zan e ga ji kuskure nan ngai wa ga ta fi ya aqida waje abin da ya kanu ci mai aki da shagan da ɗaya kazan na ko da yige daga kazan a faru minan yahudi wa nasara kafin shagayen yahudi bai nasara mai suna shiga ga irin na fi babu ni ta a shi akido shi in bai ne ba ba ga wani don bidiya wuce shi yahudi da alayhi gaga ba don no ina lusun da jajin ganagan matsalan na ga kwamfiya bai na kafiri yadda shi kafin ya ga irin na su'a wai ne ko mace malagun waji kiyo mun na je kafiriya misali sai gairi na shi a je ganin kalmaci shi a yi gaggan wajen abin ya alaikum salam ya wuce bi ka sajin bi shi ne zo su shi a je ganin shi a je ganin ibn taymiyya yau a shi kalmaci cikin wajen gan wani gaza ya gaza yi na jinin aksaru minal yahudi wannan tsara amma ya bana ya aksaru minal yahudi wannan tsara na wuce lagun washe a kafira nan no yana wani jini fi na gan agagbi jama yahudi shi gazi da alkhairi ga al'umma yabo a goga sabi musa ne agagbi mishan shi gan zai da alkhairi ga hari ne na sarani yabo hawa goga hawari ne annabi isa shi a aka gishi ya shiga zai ji shaidu na alu mai wasu kun a gaga a sabu muhammadi na yi mai taimiya da yato na mai a kida ya zato e irin na ita ya wuri ya ga irin nan a gaga a gaza zai ji shaidu na ne bu a na ga sahabi shi a eh? eh, nabi sa sallam na yi mai taimiya ga mai sun da jaja fato to shi ya ga irin nan ya tuke ya wuri ya ga irin nan ne ko ta nasara ya ga irin nan wuce lawugan wuce eh? lawugan yahudi ya ji alayin ya ci da biye gadina bai ga shi a ɓata jiki nan a da kafiri na ta ɗaya irin nan rashin fahimta yana ga irin na nini mm. gadi na zaɓe ci ta yaka alubidai ya kudu musulunci ko sai ba ga ibn tayyiya bi fute la al-fatawa al-kubra ko ba na ju ga tiya shi a jon ko ya ta mm. tu mazo ugan aji kafira yan argument yan zai sai ga gare ga shiya da yahudi tuje ndu dogi gona alfatawar kubra ya yi britain ya kwa duga an rajuli fadili da yahudi wannan sara da rasu da cin ga yahudi bin nasara fa ajefar fa la ga shiya shi ibn tayyib ya ce ga alfatawar kubra volume 3.516 ga alhamdulillah kullu man kana mu'minan bima ja'a bi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu min kulli man kafara bi dan don do ne ga imanji be na ni sallallahu alaihi wasallam de ne ne wuri ala sai ga dan do ne ga kafi kafirci be na ni muhammad be ne wa in kana fil mu'mini bi wa in kana fil mu'mini bi zalika naw'un umminal bid'ati ka ga ga zan to ga wujin imani da ana fa bidiya ne bi sawa'un daidai yo kanat bidatul khawarij ko bid'a khawarij shi wa ko bid'a shi'a shi wal murji'a ko bid'a murji'a shi wal qadariya ko bid'a shi aw gari ko zai jin hayanan fa innal yahuda wan nasara kuffarun yahud bin nasara shi kafiri ayo kufran ma'luman bil min dinil islami kafiri tana wango ya ji addini ya musu shi ka ba sai musulmi wa wani musulmi ne bukata kafin danya kafin sai yahudi bin nasara eh miki da bukata ka unna bukata ka a ga kiza nan ga a unje musulmi ya yahudi wo la nan ko maga wato ma ne tun wani wal mubtadi' amma dan bidiya idza kana yasibu annahu muwafiqun lir alayhi eh, sallallahu alaihi wasallam idza ne dan bidiya nan ngai ne ga ne dikiyo ne dan bidiya nan ngai ne ga mu ya ji dacewa bai na su a sallan da bai nan la mukhalifa law lam yakun bihi kafiran ngai ne da ku ngai ne ga ne da wai ne ga na ne da yawa ne ga da nan mai da kuskuru ne wane mm. mutum ne ga yin gaci don wasu na nabi yawon ne na bada zuta zane ta suna ji kafira wala kadara an na wuya furu kawai sa wata bidiyar na zane jini wani ta yi kafiri na falaisa kufuru misu kufuru man ka zabar rasu ci wa yi ni da kafirci ya zanen a su shiga ga manana alimamu za a ji daga irin nan da siyaro ko on datar ya mai bishir su mirin su boyo yi fagbanin yau ko? al’imam al-bukhari kitabu tawhid da yi ma'ana sai bukhari kitabu tawhid ko babu kawai layi ta ala yuri na yi bajinu kalam Allah raka na hadis 7507 al’imam muslim sai muslim ya kitabu tawhid babu kawai babu kubuli tabbaci minar zunubi raka na hadis 2758 hadisa abi ga annabi sa sallan mai ga fima yaki an rabbi ya zaujin qala ya bayyana annabi ya gobe daga ba sai ce wurin gan aznaba abdun zamba fa qala la magfili zambi wujimi wuji wuji so ko ba mu ci ko ba da bi fa qala tabaraka wa ta'ala so ko aznaba abdi zamba fa ali ma na laura mai shiru zamba wuji ya abi ci ci wuji mi azumi bi ji mu ko gan wuje soko nan ga gan fa mu ya fana ثم عاد فعز نبع وجنا جاجة بدان كده عليه تجيبه فقال اي رب اغفر لي ذنبي ونصف وفادني فقال تبارك وتعالى تقول عبدي أذنب ذنبا فعلم انا لو رب يغفر الذنب وجنا عليه تجي وجنا ذنبي جو مجمعون وجنا سويتي دبنا يفاد زينا ويأخذ بذنبي ثم عاد وجنا جاجة بدان كده عليه تجيبه نبع وتعالى تجي فقال اي رب اغفر لي ذنبي ifin li zambi fa kofa da miyan zunubi miji fakara ta tabaraka wa ta'ala sai tunatu na gan ba aznaba abdi zamban wujin alefi ji fa alima anna law rama yafiru zamba mu dogon wuje ce da wani fa ga zainan wa yaquzu bi zambi yi'mal ma shi ta je na gaba wannan fa kad gafartu laka mi mi fa bi wani no ye nara ja wa lazo ko etiye kibo ezuga baka ne bi rama yace ci mu amma wuce ji lafi su wuce lawa ga wani rigiyo eh wato dole so ko ba a'a anabi ya zo iya da zunubi wa ji shi zunubi wa ji ga kuma ya kawai lalacin alaka ko ga mutum wato shon kawai wa wa shi ba ko mutum wato ya zo kawai ko zai ki su gizo ko zai cuci ne kawai wani yadda ga tu da washi in ga kuma, in ga dewek ila hadisi ne ga to muziya ne ke da dikiyo da ke da soba alalima ne za a sallam ga za da kalima ni kan gogo ti yi tunguru kata eh eh to so fi jin ga gongo ce da soba wani saka sirri mastata ta min al khataya idza kana al qudum ala karimi kan galo jawabul al tafi nufe la ga yuru ba nufe jira biya mu jiya shi nan ne ci ga fakka sir mastata ta min alkhata sai da jile fike min abba wannan idza ka da alqudum ala karimina bi kyau diga e be su ne fa be zai nan ga wai luwo nan su ne tsara nan wani ji da yin nan ne da tsawon be shi shi inda ka ga wasu a yi e biyu zunubiya la eh mm. ka ga wasu a yi e biyu zunubiya inda la ga fura yi bidiya amfani adi ali zauna ne za a sallar da laulan ta zuni buka zai yi zunubiya na zaba Allah duk ku sai shiga ya lada wanda ja bi qaumin akharin su ko tabi bi zanu ci ya zuni buna sai le su ko ba sai ta gafiru na ta sake ba gafara sai yi gufaru dan wa ta fadi yayi wai ko ne ya wala ya da jike wasu wasu wani ga wani masu ma dole wasu wa cin dole shi tanya ji wa zanu wacin ko dole imi na waje na waje wada jingoci na bawa yana dole ya ba na waje na waje wada jingoci na bawa yana bin tubo dole ya gina waje na waje wada ba jingoci na bawa yana dole wasu dukiya na wani waje wada jingoci na bawa yana kan ga zai ne inda ta ilimin sabon da ke gane ga anabi sabon da ke yi ga ga shi ta ne mai imani ga da ya haja ta fi wa ga wa a da aljanna ba amma ga shi badani àti dàtà ẹni jogwá àti tó tó lè jíjò dé àgbélé ìmá jà depreciate ǹtẹ̀ eléròhun eléròhun nẹ̀ láyé mùnáfìkì pẹ̀lú owó bí àríṣẹ́ mẹ́gànán ta wuri ètí yà òṣèré gbẹ̀rẹ̀ fẹ́dìnà abakar fẹ́dìnà abakar ní yẹn na fàúndì ọgbọ́jàrí kòmútó wọ́n jẹ́rẹ̀ fẹ́dìnà abakar ní òye nínú àṣẹyẹ dẹ́gbẹ́ ní ṣàkọ̀ntìrìwòsì ọdẹ àbílẹ̀ yẹn mẹ́tìnà ìwé náà wájú kí náà ètò àlẹ́ mẹ́tìnà àbílẹ̀ mẹ́tìnà wíkì dele bi a ti aga to neji be o to sun fe daji tuba ló bá sọ kó fe daji gáfàrà ló bá sọ kó wọn jìgẹ láti sùn wẹyọ ẹ tí o òfin ojú bà ní oṣù ìyá láti fi lófi láti bá lè fly agájí bà ní pé tí ẹ jẹ ọba ẹni ó imam sahih kitabu imani babu zulmin duna zulmin haka ne hadisi ta ci to al-imam muslim sai muslim kitabul imani babu sirkil babu sirkil imani wa ikhlasihi haka ne hadisi 124 al-imam tirmidhi na lubo 3067 daga ba abdullahi ga kaku na ceci ta shi ga allazi na amanu wa lam yalbi sai ma nan bi zulmin nan zane ja imani ja mala zalunci kai imani a nan shakka zalika la ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga wacce wani tsanani ya da shi a nan sa sallam wa qalu sahabe ga ayyuna la yazimu da zida a cha mini min azun chamari ya wuce yace ci wa faƙala qala ali a sallam ga laisa wa kama na wani ke ya liyo da ya na fa ma huwa kama kala lukumanu libini wa kana lukumanu ga juga ya bunayya la shirik billah ya waje ni da Allah ya fato ci ba ci mai inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalincin jigu الإمام البخاري صحيح البخاري كتاب البيوء باب من أنظر معصرا رقم حديث 2078 الإمام مسلم صحيح مسلم كتاب المساقات باب إنظار المعصر كو رقم حديث 1506 15060 ابن ماجه سنن كتاب الصدقات باب إنظار المعصر رقم حديث 2420 hadisi ya zaifa ga annabi sa sallam ga talaqat al malaikatu ruha rajul mimman kana qablakum malaika gwarai ya zan da cin zai bi gugali na bidiye bo bidiye ma banu isra'ila jo fa qalu a ciga a amilta min al khairi shay'an ba wanda zaka zo ta malu to alheri ne yo. qala la Nga a wula ta bala tun alayar iliyar ƙalwa ga ta zakar ɓaya da kuwa fa ƙala ga kuntu uda inin nasa nije ya nufe lawan mazashi fa'amuru fitiya ni an yin zuru al-mursir wuce ajiyoji da rufu shi ma ne tun shi gaza ne ba yi ba ga zai biyu ma ladi ya nunga ba ta na nan ko ya ta je wazu ko anil mursir zane ga zane bai baka da bai mala aje ni ba ta alawa ni kiyo alawa yayu qala allah azza wa jalla sai ga to tajawazu haru ya fadi dole a sha zangoci yanwaci na wani ne tun a lagos na da rana ko nga a re tube tun masiba da yuke nuna tun masiba wani shi yiwu dole ya zaune ko ɗaya e gogo ga ne zaye

adiyar da musulun jafe su eh. kasar lana da jama'a da aljannu ya fahimta ya ne musulunci majananiya irin da irin da zai ga nufi za a sallar gan ba na yi lokacin jirgi su kuma ya lada don yi eh. amina kalilan ko ujira kasiran kuma fi jirgi su kuma yi lada don yi a duk jirgi dole a shaɗu an la a shaɗu an na muhammadan rasulullah fi su yi a ɗin na ji tari su bisa ka ni na lo musulunci lo woro wunde lo musulunci woro ke jihar da ni ka sa laulaja a ca ba za su a ca ba zaka kwaji ko dawa ji n'in wajen ake jama'a ke kuma musulmi da hannu eh, a ɗan gugule hannu mana yau ne da ko nga malaka na jula a suwanin daga jini ne yau ebo ne na kuga rufe musulunci kafin gani ne wa lafiya dan wacce na sai ya ji da yana ga gaza ne dole wanda su ba kai za ka na ina ina tara ci ba kai na su ji wa nan irin wani ni bi sa san da garin zan da shi da na yan garin wasu kwa fara za ka ga àfẹ́ lólólo ẹgbẹ́gbẹ́ olùgbà fẹ́ lè tí wọn dáadáa ojú sọ̀kọ́ yìí o nga ba sọ̀kọ́ nga ìjà lẹ́ka nga ìjà lẹ́ka ndóró máa jà etu buru náà wọ́n gbọ́ olólo wọ́n ba sọ̀kọ́ ní wọ́n àgwà wọ́n àgwà ẹ̀wọ̀ máa di ndóró a lánàá tí wọ́n yẹ gẹ́ jẹjẹ wọn ẹjọ́ kó ẹ̀dínwó tọ́ náà wọ́n ba tó ètù gúngún wù bá tó ètù gúngún wù bá ọ̀ yanzu ga feji ci giradi ne ya ce ce fe gana mu wanda yake ne ke nina wa rijiye gana ya zaji nan a ji aso tijani a je gana jani a ta tatawa وكنت كثير من النار كثير من جهة مثل عبد الحسن وكنت كثير من النار مثل عبد الحسن ويل جد جد لنا ومكثير تا وكنت من لو كنت كثير من النار مثل عبد الحسن ونقع شيء هنا فعل كان نقع بجمع سيدنا علي بيك هنا ودي قد عندي جم وفيل وعدين وفيل ونا fawalin limugidin lana wani itirati yanayi wani tabbatu ya zane ga yin na abuwan da jama'a yin Allah kiyaye mu inda ya gajeji na ji ba wa nan muhammadu a e eh, ga manyan sunna shi iske zane ga loto ya ka ba irimin ya mu wasu duna jona ke dai zane na wanda karkashin mashi a yanzu ya ce wa ba su ya ce fabi wa ba su ya ce wuji azaba ne alu sunna jima'a le eh, ga da ga lokacin iri ka ga wanda la tun kaba'iri na la ga wa ja lan ya ni àwọn aje kafiri biya ta ba zo sai on ga alu ne mo jo ya ibn umar ya ga wa ga da sharu sulaji ka da alu sunna ce volume 2 page 910 rakami 2001 ibn umar ga ma zilna numsiku alil istighfar li alil kaba'ir shabayanan afe ba gafara ga nije lufe ka bayari na hata samina min nabi na sa sallam har bi kaku wani annabi sa sallam ya ga inna allah la gafiru an yushraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman ya sai ce fa da zai unga ci na ya amma zubinu na nawa ba sai ci fadu وإني عليه الصلاة والسلام وعتيك لي ادخلت شفاعتي لآل الكبائر من أمة يوم القيامة نعوى التنمي صوت كذا نجي لكل الكبائر نفعلك يعني يوكو جابر بن عبد الله في ابن عباس في ابن عمر في ابن مسعود في علي بن أبي طالب ba ta zanaji a ta ga gairin na jima wa galo shan usulin ta da ahli na wal jama'a volume 2 page 898 le 899 ana bi sufyan wa kultu li jabir wa ta taquluna li ahli kiblati ina kun kufar ne ya sai ya jefe ga ahli al ga kafire yo kada na ga a'a wa an sulaiman liyashkuri ga kuntum ta'uduna zunuba shirkan ne ya sai laga zunubi shirka ga don wani kala la ga a wa an ibn abbas wa ibn umar wa ibn mas'ud annam kanu yarjuna li al-kaba'ir aja sai babu ya alkhairi aja sai babu ya aljanna aja sai babu ya gafara da rama ya sokoi ya zai jige kai kaba'iri na wa sallallahu ibn abi talib ala qatla muawiya sayyidina ali ma zanan shi su daga a mu'awiyu wani sai na ali wasu fake jan sallabi ga mala alu sunna ji uji ye tuye gbọn nga za a umarji tuye gbọn nga la'an na zabuwa a eza mai jin bidi bai ba a jin bidi da guwa hmm. eza mai jin ye dede bai ba a jin ye dede da guwa eza mai ji zalunci bai ba a ji zalunci da guwa ilfa lati ya sanu kai zallazi bai laka bai na adawa tun ka hannun waliyun hamim Sojan muwawi a jibe soja sai na a shagu mai buhari za mu ci ya su da alikiya mai na gogon gagganin da ake shinan da yi aka ko sai za mu ci da to alikiya ne. amma to ne zaji shi na su a madatta a ciyar soja sai na rishi jibuwa nan sai na ali sai ja sallah sai na ali sai jikiyar wọn kún làwọn ti di sálá kí wọ́n ilé yìí nínú kí ní sáàkì mùsùlùmí yẹn náà ṣùgbọ́n náà zàmì ti káàtù tó ń látọ̀ àkátàlá àlékún máa jí wọn kawai maza ke yaji a ke shoga ga ga baratun ta maji wai ne ga wuya ya nabi sa sallan da nan sahabi a nabi shiri khawariji ji ya sahabi shi kafiri a sahabi kuzu musulunci a zai shi na sahabi fira ga shi kafiri shi da wani a da da ba su man wata kayi àwárí yìí kí ẹni kíná àti ẹ̀gún sọ ábẹ́yì àwárí yìí kí ẹni kíná àti aṣòdúkìá sọ ábẹ́yì yìí kú àwárí yìí kí ẹni kíná àdọ́sọ ábẹ́yì àdáná àwárí yìí kí ẹni kíná àtàtọ̀ sálà ní sẹ́yìn náà ní fẹ́ẹ́ lì bísà jù náà àwárí yìí dáa yà àgbàtọ̀ sẹ́yìn náà ní sálà Ka ga olu da irin nan wayi goyi kafiri magowi magowi ya ke da lagade ba su ko da ina shirka da yawo tunan amma ga wani ne kwatin na wajibi na ne ko sahabe shi ne kin ga wajibi kafiri to sani nga ya ce ba alai mutu a rikin ne ya yi kafiri to yi kafiri ga ne kiye mu amma ba wuyan so ko da tuci ne lami dikiyo ne lami tu yi tsaye yi ne jire Allah ya samu dace وعن أبي أمامة لبعض أمامة نشهد سفين فكانوا لا يجيزون على جريء ولا يطلبون موليا لا يطلبون قتيلا وقوم الدكتور سفين لأن ما قاعدني بعنا misali mutum ci shi don ak a ta kun yawa ga alama wasu ujo ne ya gona biyar fata musulmi ga fi sinimi ta gada a cikin kiyo na cikin biyu ya mala fi tinaga dabo ya zai ju ko wunwunan eh bi ko la ta ko la hu keji galugo zan da ta tungwa ta mu kacha musulmi ga tungwa ta wa dinawa ta ya sai cinan nga malami ne aqidin ahlus sunna eh wa ga yazo gukun yazo sun wa da fitina wa fitina siyasa fitina rali fitina mulki fitina ya zuke da shi fitina group ba ni ne musulmi ba sun fitina kabilanci ba ta yin naji awa ga yazo duji kiyo yazo dugun ne ba Allah ya samu dashi iza maga kana ma kun su shin da shiga a cuta a cikin kuna ba ni eh yin ga dole a duri ki a duk za lawa wa ha'a wa an abi jawza qala ma laysa fi ma talabna min al-ilmi ga wanda mini katuna da jiga man jonin wala yiltu fi ilal ulamai um wazu ba man da jika tuna wasu hatu anu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam umma gisa da shi ya nabi gan ga mini ka suna jinan wuta ba wani sassa ne tun nasa jila ya kuli lizan bin lagafiro ga wuta ba wani su kwa ga ni ka zai fa na an yi kawai shirka ga waje wata tuba ne su kwa yoyi wa maza ji zunubi na ji shirka in ci kwa na ji kufuru in ci kwa ma ji nifa ku ni tikariya ma ji ni gaza wa zu musulunci onye zadiri danana wa ga su tafi wa mu ba ta gafara

annahu sila ana sabil jamal aji muhammad ibn ali ibn husayn ga yace da yugo ko jamal nan fitina na aji na ko na ga zan ce lawa su yana na isa so dan ne a wari jibo ko kalla kalla da na aisha ci a wanda jiki an wanda gun na na aisha ci a wanda gun ko wanda jiki yaran no ci ko wanda jiki yaran yaran ci da mu ci da mu fitina na muna na ajo to fe shi daga kuma je malo na na ajo to tito yi no le do na rai na ga mu tagwa sun ga irin na tigan khalijiya ya salafi dabo ina abu na na aisha dabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a sha wari ga guba ga khalijin akadin munajin hakamanin da ka ya suna ka kore na bari ta fi doro ba ba ta mamul minati fi ziki kitabin fitina. ni muhammad imam wa ni mo elaboration misali ne shi fa qala la du ye tele da ku je mali nan ga mu'minuna wa laysu bi kufari nga zai gu kwen le gu kwen je mali na? to zai ji gwana to za da ja gwana pata mu'mina aje kira wa muhammad ibn sirin la na la mu'adimi na sa mu'min sa la min gairihim min at-tabi'ina ku salata la adimina lil qiblati ta asuman ga ne zai mini ya sabi a sa a sunan jo ga ya zage a su na umar musulmi a ga ya jin kuza la'a'a ka hadis na jibe ya tiye kiwon ya tiye zane shi ba sai na ko a sa a sunan jijan sallan a nabi ga zane shi ala ji sallu ala sa yi yutu ta umarci ya zaji to su magoya da ya bada to su zane musulmi buke yau kuyo ko ebo ne za shi shi mu shi je timbo mu shi tulu ko ko samola ko shi polio ko fe je fi je mu tu fi je mu tu ji bo shagar wa su su da wa su ja tu na wo ti lawo na yo le kai lo jiga na je je kin bayara mu ga amma to su musulmi ruwa alaƙe musulmi a shan alawa funu alawa ji alkafani sallah alákàbẹ̀rẹ̀ agbáyò máa dúkà sẹ́yìn mùsùlùmí yó aláwọn só àbàgá afárá yọ àbàrá máa yìí ẹgbẹ́ ní mùsùlùmí gún yi rí ó ìsìnkú àlàsì zàmẹ́ yìí tálàkà wọ́n ti dáyé yìí wọ́n yẹn lọ sukúù di kí ọ wọ́n kọ wá ẹgbẹ́ inú yìí náà ya àti ẹ̀wù yà zàkẹ́ yi tálàkà ló yìí náà àgbẹ̀ ẹgbẹ́ ni wọ́n yà ní àti kọ́kọ́ ní síjẹ̀ ní òun mẹ́ tálàkà náà látọ̀ zàkẹ́ àwọn wọ́n jìgẹ̀ ẹgbẹ́ ni wọ́n zàkẹ́ ìwé náà wọ́n tún yẹ amma ya bane zakar layu ya kiye musulunci na masu da kawai lifuka ra'ayi daga lauta layu ebu na mawa ko na sun wuce ya wasi bo ebu ya nuyi na a tsari ko tsari kudu fakta wa ya ge ba ma kasa ba na kala min layu kuyo zamani a nabi ne za ta wadu sai sun ge sabe ci zai hukunci da ne daga ya hukunci anabi biyo yawon biyo gaza ne wasa ko mai watu shi kun ji da ya gwada anabi ya gaza na anabi ya tuge tutu zuma ko amma ya buwa ke musu su ne ke da bai zanne na ake yi alkhairi ba wata ala cayu wa ani nakhayi al-imam nakhayi ga lam yakunu yahjibuna salata an ahadi min al-qiblati ga muslim ga sahabi ji yana da tabi ne afi a shi a ga yi jin zan da ki sallah mini a yi ki ba no daga daga cin kuci musulmi kan wayi dan bidiya na musulmi guri to sogo yi ji sallah amma zane shi gai nu sai gbon wuci kwa yi mai suna fi da na wuce ko da cin da cin a withdraw a gaji zan da ki sallah ma ebo ba biye bara'a ebo lu federe su ya zan da ci shi amma a ga ebo ni wani za ne. ẹ̀rọ rẹ̀ bọ́nu wọn mí ni ó wú ní ṣíkẹ̀ a tó sọ́nà àti hàdà ló sọ àà mùsùlùmí bú mi tó sún ẹwẹ́ ní ọdẹ mi ní àlùkù lẹ́kì yọ. wàá náà tọ́ ẹ̀rẹ̀gbẹ́ bá àtọ̀ ọ̀gọ́ sọ́ọ̀lì aláàmọ́sọ̀lá ìlà kíbìlẹ̀ kíkà jikun sálà yẹ zànà ń sálà yẹ wà àlùkíbìlẹ̀ yẹ wọnú. wàá ní alhassan ní ìdàdí bí ẹ̀jìgẹ́ ya ẹ̀ ńlá ò fún lẹ́gà di kí ó kú di sálà wà ń rọ̀bí àdẹ́bà rọ̀bí ọ̀ za a rafa Allah wọ́n ga ɓeso ya ciye e fasalata alai haƙƙun ezu lakun yi sallah wọ́n ce haƙƙi wa an maliki fi ma rawa wa wani ƙanu ibn wabin in na aswaba zalika wa adda lau indi idza qalla Allah an yi gusala wa yusalla alai ya zaɗi ga Allah ya Allah mu ci biya jihalaka Allah ku za mu ci a malama ji sallah wa na bi ishaq al na sa'altu al-auza'i wa sufyan sauri har ta turku salata ala ahadi min ahli kiblati wa in amila ayi amal in ba in daga yi min ahli kiblati yo min muslimi yo min zai yi sallah mutuna ce shewa al-kibla nan na ke tun ke ba su zulumi na walo nan a ga a ji sallah imam ahmad ga la a a ga shiga wa ji sallah ba ji sallah ta gani imam ahmad sharu sunnit itka da al volume 1 page 151 mufe ga wani iman bishe shafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam sai e, su da imanu jigan egwatin ya nabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyo wabi kawai ya kurju minan na ba da mastaraku ya zamu la ima jiga zamu ci da bada shi aga kuzu daga yana ba da zamu ci ya ji na gura ni nan wa saru fahman sai umaru bihim ila narin ala babi jannati kama da fil asar a ci aku a ce ga zamu ci da da e da nuwo ko da ce ko mi sa aljanna kan nube da hadisi jona ba da ga da ka ba ni ga kuzu daga yana da na ko mm. naji so ko fa bayan àti lọ́nà àmá àdé tàwídì àìdé imá nínú àkàkùnkìyà alil majini e wa be da sharu su ritika da alisunna volume 1 page 159 gaman laqiya Allah bi zambin da ni gada kun bi sai na yajibu lahu bi zambihi nar ta'iban minhu na mazunubi wuce zunubi wuce alau zalo nan amma ta su zanne kanu jajeli na wato ba daga zunubi wuce gairu musulmi na alayhi mace ga ga zulubi wuce je ga tuba ji fa inna la ya tuba alayhi to kwa san bi waya kuma tawbata ani ba ji so kuma go tuba ya wuce waya afu ani sayyi'ati so kuma sabi lembe wa man lakiya guzana ga da kuma to yaci musirran wace da yake wuce jin gaira ta ibin tuba zunubi وجتوبة من الذنوب التي استوجب da zunubi بالذنوب وجه zunubi وجه wa jito punishment ليونا فأمره إلى الله عز وجل لما رضا ينزل إن شاء azabahu in gabato yake mu ji azaba wa in sha'a mu yake mazugu ga fara lauta ta faru duni e ga ya limamu abi zura razi ganda abi hatim al-hanzali inda da shirin su litka da alisunan volume 1 page 166 itiqadu ya abi zura razgan da abi hakim al-hanzali alul kaba zai lutu kaba'iri nan ta tamfiya fi mashi'ati Allah azza jalla da karkashin mashi'ar ce wala nu kafiru alal qibla imma yi zakafire bo zunubiyan kabairi no na wa bidunujin wala kila asrarahum ila allah azza jalla in ma ga jinya su sakana ne su kone su ko gbe su ya da wancin za wala ta jassa su ko al-imam al-bukhari e eh, ganwe bi sharu sulit ka da sunan gabe volume 1 page 164 ga walam ya kunu ya kafiru na ahada min alil kibilaci ga alu suna yi a ga yabo ne daga ya alil kibilaci na wani kiyo yi yi kafiriya da zambi ya basu nibinu jina yin likauli ya bai na inna Allah la ya firu a shirya bai firu madu na zalika liman ya shawo al-imam al-bukhari ladabi bi babu sayyid al-bukhari ga babu al-ma'asi min umuri jahiliya wala ya firu sahibiya babu ne ga gagan zunubi ya fi wani mini lambar ya jari jariya ga gudun amma ya zaga zunubi wuce ji a gaza wuce hajji kafiri ya yare tun ya ga wayo wun jiga ya zaga ya lokacin zunubi ya nuna hajji kafiri ya yi yi zunubi ba ta da ya kiyo na ya kufurwa ya zaga ya lokacin ka za'ir da ta talmashi ya ce nga ba su ko in ji masu ba nga ba su ko in ji kiyo sauran sauran masu aya a da jini ne ya da ni jahiliya na wato daga na da jiji musulmi ya ne ju ne musulmi ya ke ju rawa eh. ala kwalika wani musulmi ya ngama lamar ne ne ya na ji bayani ga jahiliya ga guba dai a mamadi khaswa ko hmm, ta Adi Ubaid al-Qasim ibn Sallam, wani gali ta fi ne ga kitabul imani na bai tafi cikin al-muhaddis Muhammad Nasiruddin al'albani 378 yawa innan lazi inda na fiya zalbabi kulle yana yaki da ibadi ga nobeni wani annal ma'asi wa zunubu la tuzilu imanin zunubi shi bin laifi shi wani la imanin ya bayani wa a'a wala tujibu kufran amma ga yaba ne zai ji zunubi ani ko wani laifin ba nan waje kafira na lakin na inna ma tanfi min al-iman hakikata wa islasu allazi na ta Allah bi alau amma yana wani shi ya kawai ne kiyo imani na gumi da imani na tazu gane imani da nage jini shi na wai da imani ta so amma imani gumiya ebe lefi na na jin wajina abul qasim tabari allah likayi sharu sulit ka da alisunan wadda gan wuce biye da nan volume 2 page 925 na siya kuma ruwa hannun nabi sa sallam fi shafati li ummatihi babi na ga ya na jagobe daga ba nabi sa sallam ya ce gwata na nabi a tan yalu mujina wa anna alal kaba'iri kuma zai rufe kaba'iri na idza matu an gairi taubatin aga janje ya malaji tuba yudkiluhumullahu insha'a annara in ga ba su ko mulalo ne suna yukurju min ya bi falli ramati ta kwata ke ga zawo ke kuciya daga yana da ya ra'ayi falalai ramu bo ko yirkilu humu janna ta kuma ga zawo mu da ga aljanna al imamu abul hassan al-ash'ari baya nuni tuba zo tun daga aqidayen aliti zalo a tuba zo daga aqidayen ash'ariyanci na gutata ci bikin ahli sunna da aliti zalo wuti da shi maza bai ahli hadisi maza bai ahli sunnati wal jamaa aqidayen salafu salih ne imam ahmad nan bari lagwa lagwa sunan na don lokacin haka ta fi ali ba to an usuli diyana ga ali ba to page 1 page 57 page 57 wani jini bi an lanu ka da miya yi kiblati bi zan biyar ta kibu ina jini bu don ni ga sa yi kafire bai zunubi na wani jina wani jina buwa ka wani dan ya ci wa kashi ko wani yinya wa shirbil hamri ko wani jiyo ko wani finjena kama da ni bi wa fara kufara walidi ta ga ba wani kafirina wannan kulu abu lasan lashari gayye gagan inna man amila kabira ta min azir kaba'ir da na gatu ka gayirin kaba'ir na tunan min zunubin cikon na jona yasna zina ke cin da wa sarikati ke yayi wa ma ashbaha bi na biyu mustahil ko mustahillan laha amma wani fi zunubi wuce nan ga alalli ga zina ya alalli ga yayi ya alalli ga zawu ya alalli gaura mutakili tahlimiha amma wani bi akida ya gaya wuce yara mu to kane kafin nan gaje kafiri nole to bo wani ya wace yi ya ne gaje kafiri ko amma ka waje yi wa mun yayi yara mu waje ayi ke waje ayi asi da ta kalma shi ya ce wani ga wayo ta ku fadi al-imamu abu muhammad abdullahi ibn abi zaid al-qayrawani man ya risala wa ga risala mukaddima page 8 yawa anna Allah subhanahu da afali ibadi mu'mina alhasanati Allah wuɗe tunani ta tanan waɗu ko tuna da doshi ne fi kirki ya wuju ne mumini ne tuwan gidi wasu faha lawan bi taubata an kaza iri sanyi ya ce e bo tuba da mai jina su ku zunubi ji wai fata su kwaje fadi su kwaje fadi a jaje ji tuba nan fara gafara lawan musagaira zunubi wa bi masa kwa ke fadi a bi istinabil kaza da bi abi ga ya da ya tuye

الإمام ابن عبد البر القرطبي الأندلسي المالكي لتعرفني قاعد تمهيدنا كتاب حسن الخلق باب ما جاء في الحياء فولم 15 page 47 rakami gubaci ga inna muntakaba zunubi ga hakika zane lutu kaba'ir zane lutu zunubi na naqisul imani bi filihi zalika imani da wuce gumiya da ya tuce nuno ne kare sabi kafirin kama za a matul khawariju zanna mai bo ni na muke jina muke je kafiri muke yi kafiri kin na waji ga na fi tafiri mu almuznibi na kemin na waji na kyashi da zai lutun zunubi ji na a ku zu musulunci wana wa kan ja'ala Allah fi fi irtikabin kabaira hududan hmm. kabairi ne da su kabairi ne da na ke ta hajji ladabu fa ja'ala kafaratan fa kwatu la ka kafara sanan kaza wuna uwuga gane ga yaji nan un kogwa gane ga kaza biji nan un dim la tamani gane ga yaji lamu la jin aku la ya wani un dim la dari la shi su ko ne ne ba ta wani ka fara jin la wuce ko ba bi so ba ne mun sami ne bale an ko كما جاء في في حديث بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فما وقع من فما وقع من شيئا يعني الكبائر وكي وكما الحد فهو كفاره زاني قال ذنبي كبائر ذنبي جاء تشوجي حدنا نغاي كفاره ومن لا زاني ما جاء مزقو زاني ما جاء حدنا فعمله الى الله لا مرود ما بسقو ان شاء نغا بسقو غفر الله فجوي وان شاء عذبه نغا بسقو ما وجوه عذاب وليس هذا حكم الكافر إنما جاء إنما جاء كافر نعم an yi bin liman ya shawai banin gari zun bai shirka ibn ke ga ga da volume 16 page 114 kitabul libasi babu la yukrahu lin nisa limsu min asiyabi bayan da hadisi ne sa'un kasiyatun ariyatu bana wa amma kaulu la yadkhulul janna nga ma hadis na ma na ni diga la rikun na jana al wal janna nan fa hadha wa idun na wa idu yo gargaji yo na hamulu ala mashiati mutatiya zanan ga ba su ko fadwa ba su ko wujan zabo wa anna hadha jazaa'un shiblan hmm. al wunda na janiran bai da ke fa inna hadha jazaa'uhunna naga na ga ba

yóò lè zuru ko mm. Amaza Ndo ni ga yaji hukun bi ma lawu na kafin yau mai siri durwa to sun e hawa riji ga yau da waki ibo ebo na ba ne zaga da hukun bi ma lawu e ga yato ya tiga ide ga yato ya jego amma ga ga amma ebo ewo ko ko ebo e ko ya buwa sun sowo ko ya ne jurin gada wuce da jiya wuce nin gole ne zanna a bura su garu ba za ku bura garu lagawa ja ka baro hadin gole to sun wuce ga gun yana wari jiji nan nga malla manyan sunna ji duk ku don buwa daga go man da kuma da fa dai ka umur ka ga ga wari ji labi nga malla rabiul madkhali ku sai ga ba na dawa ya na ba yuzo ne ba ba dawa wari ji da shaw hmm. ina na ba je laguza shi ne ga mai ba da ji a ɗi sai ciye a jibuta ya sai ci a gaji sai ci ba mu a ki duluge sallah jige azumi hajije zakka hajije hajji hajije wai ga ikhlasi wai ga tawakkuli wai ga alina mafi wai ga taubafi wai ga kaza wai ga kaza waɗiya da kabairi waɗiya da shirka waɗiya da zawu waɗiya da siri waɗiya da boci waɗiya da basu waɗiya da buta ja kabari ba ta ne waɗiya da yin gole kaku ne ne ga lu zawani tafi ga sun zumugwa tafi da daular ne buna ki da ake ba da ibada ga ko amma da wayan awari jiji a ga a cato caba to zo ba ta yana dai gurbu hukumu mana nga mala sashi yan man ya jaji bayani gan yan na zawon ci yoso jina nga mala man man ya jaji bayani yoto yan na ci yoso na yoso jina mulki ya sai wa mu mulki ya sai dikiya nga sai wa mu nga mala awari jiji hmm. fondoro ile na gwamnati ji ya ile na yasu ji ya ile na ciya mai ji na wagan wuto wani ji laifi ji jan je kayan yungu ba bayan nan wani ji zalunci da ta hawa eh ga gawa ga gawa ni kai bane da lafiya wani gana kali sai ji kwa ga amma ku ya insha Allah ta ku ji alkhairu Abu Muhammad ibn Hazmi al-Zahiri daga al-muhallal volume 1 page 29 lawa annan nara haqqun kuma yidaki da ina gaskiyo daru makhluqatun la yakhludu fiya mu'minu ga yanye emina so kwa ali tujani amma za ne da imani za ne da imani kawai mama ko ce zara nan wa guno da bin na shelwa to ne ungwala yi ni ga ma ga samara sarar mm. ibn azmi yake gabe volume 1 page 30 gabe ya almuhalla na ya rukunun nara man sha Allah ta'ala min almuslimina ya zaje alwana ya zane gaba sai ki min yayin musulmi jona allazina zane ji raja hatta ba ruhu wa sayyatu ala hasanati zai je ta ka ba ya biye tun da gaji biye tun sunu gaji ko ko na ta kaga da na fatuma ya kuma juna mina bi shafa'ati da na shiga azun daga na da gwatan wai rukunu na jannata maga ga da aljanna ba ne ibn azumi ji za su tuna wala bi tu lili to su wai ji za su ne irin awari da jina ai bol eh da shi shi gam ajiri da kwata da abu be ibn azumi ji goga da yi aji masiba yayi yes aji masiba be ibn azumi mana amma ibn azumi ji takasiri barare hmm. a'a ta kafiri dai ba ara so ibn hazm nan mutum bai tashi ruwa fa bilibu da wani ibn hazm ka fili ta fiye ce tarihi tuyo ta su an da lusi ibn hazm ce kali ta fiye ce last o ce ne e lusu ye ji ji kan ne ji rayuwa ji ji wani o ce kali ta fi lo ba su ye wa jani siya ji sai ne tun ci ma fike wo ke ibn hazm kan nan nan goyo dubu tare waji ka waji kafiri bane ba zan nuru zuwa bushi ní ìmọ̀já ẹ̀sùn sínú oṣù gọ́fà ibn tayyam no ibn hazm yake gabe ibn hazm jibril ali al-imam al-bayhaqi al-i'tiqad wal hidayatu la sabil ar-rashad bab al-qawl fi muntakab kabair page 201 ga kala Allah azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ma duna zalika liman yasha'u hakika Allah subhanahu wa ta'ala wa fadi ga ga lafu bacina mai fadi zulubin ci na jin jari ya zani ga bauna yani ma duna shirki zulubin da sai shirka nan liman yasha'u ya zani ga bauna billahi hukubatin umai be kiyan wa da punishment yan wa kar yu akabu ta shi ne da lokacin ka bayari nan su kwa kuni shi zanu ci alamun tarafa mina zunubi ya gwada zunubi na jajinin sun ma yafu anu su kwata fadi a yi wa yi rikhalin janna bi imanihi su kwata ya zane da daga dajin ya gwai imani abu ya gwada likar ya gwada su naga latin daga inna lanu da ajira man ahsana amala a nan ya tunkiri kilo nan ya ta ya tunkiri kiwo ya ja al-imamu tahawi ga al-aqidatu tahawi fil 12 wala a ahadan min ahli kiblati bi dhanbin ma lam yastahilhu yayi zakafir yayi min ya ahli kiblati je bo zunubi nu jinu a gundu alayana wala na naqulu la yaduru ma al iman dhanbun liman amilahu yima yake gagan ya ne da ide iman ya nan ngelo ngeju zunubi ni ya rabu so imani wa ya wanda ya a mulki aji a ga ide imani ga ga ide akida ga ga ide imani yani nke ji zunubi zunubi na alamu so imani wa an gaje ga an daga ja odo al-imamu tawe ga nuji gan la nu kashiru adam min al-qiblat bi dhanbin na hmm. ibn abil izzi wajin hmm. yara ne jawo ga la nu kashiru adam to bi al-qiblat bi kulli dhanbin ko hmm. ngai bo la nu ci ga shirka la da ga gu nin ba won nono amma ngawale to ga ga wa kodify ne gazmu gobe mafari ne ga ne shugafi ba nuna cewa ne ga ga kiliya Allah wa um ibn qudama al-maqdisi al-jama'ili as-salihi shaykh al-hanabila fi aslihi wa galita fi lumat al-i'tiqad fi 92 wala a zan ye eze yi ahlu kiblati musulmi da tauhidi ye yi kafir ya bozu ni binu jina ba wala nukhrijuhu hu min islam bi amali mai wuzu musulunci ya bai tun da nuna na ba yau ne zai ko kuma ya ga ga ga zai jiri da hmm. a bi aqida shi e da bono ga ibi ga jiri da ni wala ga su ga ibi aqida ga sai ci je yi hmm. ko sai e ci je baba ko sai e ci je yi hmm. ko sai ci je zalunci ko ko sai ci batan ko sai ce yayi wani akida wani da akida irin na jigo ya gubo to buga gaci an gwada kwazo musulunci etu wani zai da kuti wani jibo ta yi na jiso ta ni wa alkuranu fadi shi bai jiga ga wani kuranu yo wa bori jiga alkuranu wa alkuranu lawun wani ya zubi na wa alkuranu na ce gubi don wani etu na jibayokin wajen lalawa zu musulunci wani ga azu musulunci wa aji musulunci la yalla wa aji na na fani kúrò egan jù mọ́ dẹ́bọ́ láti àgbẹ̀ wọn tí ẹwà zàdù mùsùlùmí jọ wòjá àlejò tó kú wòjí tó ti tó kú wòjá àlùkùránù tó kú wò jí di àwọn èlì ní ẹgbẹ́ ìbò wò kìlẹ̀ ìbò gọ́wọ́ yà ànẹ́bí wọn mẹ́jẹ ànẹ́bí a pátá ní ẹjì kí egan jì kó wòjí sì zá òdi ayá ti láyé egan jù ní ẹjì kí ẹjì kí yẹn wọ́n zàdù so ya ba za mu jiyo ji fahimta wala da shi inna islam ya amali ba wannan da ya kwa gwanne ne mu al ilmu inda Allah al imam an-nawawi wani ga sharh sai muslim volume 6 page 238 kitabul hududi babu al hudud kafaratun li ahliha rakam hadisi 1709 ci la hadisi ne imam na wato fiya da hadisi fawaidu hadisi ne yi gobe an fa sai da idan bore min ya tare muhazil mazkura ci a yi sau ba da mun sami mai bali rana ku sai ladoni wani tun wani lawo mai mai shaɗu da ana ramu yau kuma fi mana wa min ha min ba mai suku addalalatu ni da haji alil haƙƙi dalili daga mai ce maza bai da lagwa sun gaskiya nan annal ma'asi gairin kufuri kai da su ne ɗin kai da ma'asi wani kiya han wani ga ya kufuru a ne a yi la ya kusa wuli sahibi ya bin nari iza mata ìdàgá tí ń mà á fi ló wọ́n gà wú wọ́n yẹ yìí wọ́n jí ìbàjí wọ́n ní ní mọ́ǹtì jí kó wọ́n ṣe bá bèrè ìdàjí ń gbé jẹ́ ayé lánàá ko wace ba bai zagi dubu rubu ko waje liwatu ko waje riba kai zaga ya irin na jiji la ya kafir ya nan la ya kuto li sahibi ya bin nari za mata wa lam yatub minha kai zaga ya na jiji a ga za na dana nya a da kyan ga su tafi waje to tuba na bal wa bi mashiyati Allah ta'ala in sha'a fa'alu sanar da mashiyar ta tunga ba su ko fadu wa in sha'a mun ba su yaji mazgun azabahu wujin azaba khilafan lil khawarij amma na to ali maza bayan awariji ba wal mu'tazila na malaga mu'tazai ba fa inna al khawarij yakfiruna bil ma'asi bana awariji eh yi zai kafir ni da kiyan yambe wal mutazzatu yaquluna la yakfuru walakin yaquluna fi da nar amma mutazza ja ga wa shi kafiri amma na mazzatu mai da manzilatayn min su khamsa mutazza jo amma ga wa da no ma no wa zo na mala mutazila ji a yaji tirafo ta bele ga shafa'atu na ni mutazza ji da shafa'a mutazza ji da bi azabul kabriya mutazza ji da bi nayimul kabriya mutazza ji da bi jami'u ne kaza an yi mutazza ji da bi siri dambo mutum za ke yarda juna mutum za ke je yarda karama da ba a ga ga karama da wanga je yin mujizai da guyo ko mutum zila shi ma ẹ̀jẹ̀ dábí àkàbọ̀rẹ̀ àhàbì aláwọ̀ àdìgújà àkídọ̀ mutum za ke je yarda juna ẹ̀kọ́ ti gáàmì yìí mọ̀tẹ́sílà ìmọ̀jìyàn dájú àtìmáwì bẹ̀ẹ̀ ní àmájìyàn dájú ti fáàtù yàn àgẹ́sàmí ń bìlá sán ń ń bìlá bọ́sọ̀r ń bìlá ilmù kàdírù bìlá kúdúrà mai fata a kida ya fito a kida ya ma dondo ala ya nasi ga aya hankali Allah kiyaye mu al-imam an-nawawi volume 9 page 96 shari'a nawawi nuja sai muslim na kitabu taubati babu kabuli taubati al qati wa kasura qatluhu inda sai ga karkashin ya shari'a wuce yo imam na fahimta tala amdan ya zanga zawu bai ji gange mustahillan lahu wuce wula ga ya zawu wuce halalli yo da gairi hakkin mawuyi da gaskiya wala ta'wil ma da ya fa wa kafirun murtad ne ga ya kafir na jiri danin ya bi yi fi jahannam bil ijma'i na ne ga danin wa ne wa bi yan wa zuwa wato na ga ijma'i mai musulmi yo wa in ka ne da mustahillin amma zanen wu zanen in ga wuyi ya fi da ga zawo sunan wuna ga zawo halalli bal mutakilin tahrimuhu musa iga ki da ya zanen guda na ramu fawwa fasikun da na fasiki yo asin wale so ko ba waji lefi muntakibun kabira wa mazlumin ci kwaji jazaa'u jahannam khalidan fiha lakin walakin bi fadlillahi ta'ala thumma akhbara annahu la yakhludu fiha la yakhludu ma mata muwahidan fiha dole wata su su ne za a salim ta bayani tauhidi na. wa felu ya fala ya kulu da hazai bugu zanen mu zanen wa guna gu khalidan fiya walakin kan yi fa'anu su kufa biyu fala ya kulu nara aslan na so ta na wata zawo na wani kan wato anan wa kan yi fa'anu bila bal yu'azzabu ka sa'ir al-musat al-muwahhidin ajun ta azaba wa kemin da ke ni zai usat al-muwahhidin ajun azaba wani kuma ya kulu jama'a min jannati ya ga kwaro ajin da na wala fa kai zaga a mala a alayya mai bai tauhidi da na kiyo kan walo na wabiyazu sai ci fadi shekul islami ibn taymiya na yi alwasu ya kubra page 21 na fayuminu minu alusunnati wal jama'a alusunnati wal jama'a shi da imani da fusakal musulmi da ke da fasikiyar musulmi ma gun babul imani sashen imani da dayi. واصلوا باصل الايمان وليس معهم جميع الايمان الواجب وجي ما ني واجب من بين غد نغا الذي يستوحش به bil janna wa annahum la yakhluduna fi an-nar idza magai to idza magai fatiki kaga ku da a dan wajen sai ruwa bal yakhruju minha man kana fi qalbi mithqal habati min imani da na ga idan mithqal mithqal da yake imanin ga ga tiya daga yana a miskala har da nati min imani wa da nabi sa sallam idda kala shafata li al kabair min ummati anin sa sallam wa ta da soka da lokacin kabair min ne abun musho ibn kai ibn kai ya da ko ibn kai ma ga tariqu lijlataini wa 33 34 فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة داخل في دار الآخرة وطبقاتهم فيها فصل إن يأتي طبقة مكلفون جونا وش طبقة مكلفون وش هي وش طبقة مكلفون جونا وش طبقة مكلفون جونا تا إذا وضع إذا وضع إن شاء الله تعالى يسمع جيجي ẹ̀kọ́ ba ta tẹ̀wọ́. Eh? ibn qayyim na ya hazar sahibu takhaliti fa inna la zamana lahu ala allah wallahu wa min ali wa'di al mutlaq wa la ya'as min rawhi allah fa inna laysa min al kufar alladhina qutila lahum al adab lakin bayna al jannati wan nar بين الوعد والوعيد كل منهما يدعو إلى موجبه لأنه أتى بسببه nga zane gashi yunce lutun gulu yunce lutun da yunce shi ke bazan zai fa'i takhlitin wata zane bi kyafu ngon ga ba kaune bira mai sai ci mu amma to sun ji kafiriya amma ya ce ga zane 100% wanda na ma ajin azaba yan ebon wo de kun ta tiyan no bi alijanna ebon wa tun guru lo na lulu alijanna na won ja to tun de lo na lulu ba na. na lulu na na e na na no ne ko no to tsayirin nan wa za wa allazi la haza wa alqaluna bil manzilati bayna al manzilatayn gairi filosofi nan ga zai je ga al manzilati bayna al manzilatayn nan ah. a ciyo a ciyo a ciyo ijo wa kuma zati bayna al manzilatayn mu amma ga ya tun ga alkiyarun goye lawa ne kuma zati bayna al manzilatayn to hmm. kike da tunan ga kafiri jo ya ji hawa zuwa lakin galatu fi taqlidi fi nari nga ma ba nan mutazza ji kuskure nan a ga wani ciyo a ga walo ne wa zuwa wallahu nazalu mazzatan bainal mazzatayn wa kalu ila al mashi'ati da ga ga to ngun ta ta ti bainal mazzati bainal mazzati bainal mazzati amma in ga ba su ko su mm. fadi in ga ba su ko wajin wa za ga ta ga wa qalu bi hadu yakhruju min an nar bi tawhidin la ko ga wa bi da ga a ga da lakin mazzatin bainal wa sahiba fi nari مما يقتضي عقل مما يقتضي عقل لا عقل ولا سمع بل النصوص الصريحة المعلومة الصحيحة تشهد ببطلان قولي والله أعلم ابن القيم وتو نفسي جنا دنبر تعالى اللي يسمى الله كثير هذا ما عندي لا دعنا na cikin ta دعنا za مو ci ايه bi shanu eh guru ايه yari eh dede bi za na ne bi wune wo be su ni bi za ni je zanen ne ke wuce lajiga wuce da giye gugoro ne ga zanen lajiga wuce da kaba bi babu ba ba ajin jaga ma kuli birin na jiri zanen shishi ta eh, giza giza giza ku ba dai shishi ni wa lezo ne ko mutum ya ci dabe zai ni ya zane ya ci dabe nuni nga wani ya zubi la mimi da ne jiri ni ala ga ala na tuka mutar da kpata da ne lebu ne wa kwafi a ci kwafi na bu da na ji za sha za ba thousands and millions of people ta su a hade gratuity a hade pension ya aje ka za kpata su ba guto madauna don ne zane da yi yewo ko uwe kyau fato da niko jirin a gaga nuna gani a zuwa kan kalibiyar da ji bai irin ne kin mm. hmm. bere nasu na shi shi zato su ni doso ji to martaba ni anu ko yi da shi gano shi ake kai to kufuru gano shi na mana su ziyara da fil kufuri mm. wa ga bin litafi ne ibn taymiya a jerila fita wasu da wani wasila mm. kun da ga da to kufuru ya kufuru mai ke ibn mai ga al-kafi to 212 وشعر عليهم أنهم لن يخلدوا أهل الكبائر في حميم آن بل يخرجون بإذنه بشفاءة وبدون وبدونها وبدون وبدونها لمساكن بجنان جريع آل السنة جدي آه غير غير الكبائر قالوا نوع جوانا آل السنة جدي bal ya kurojo na bi iznihi amma zai yi da tun ka da na a yaju daga yana da izini ya a tare da ayyamiyan aljanna ibn rajab wani zainu zainuddin ibn rajab alhambali littafin ya jami'ul ulum wal hikamu karkashin shari'a hadisi 42 wani gan ga min asbabil magfirati ki fasara ganin min ne la ce fadi zai ko A tauhid da za su yacu jinni wa huwa sababu la'azam na ga yanzu ga sai binciko nan wace ganan faman fakada hu fakada al-maghfira ga ne da tauhid ga ne zai mi fadi yoyin so ya wa man jahadi fakad atabiya zani azgab al mawsirati ana magadi bi tauhidi na zani kidi ya kwanci koyan na jinga fara da yune qala allah ta'ala sai na tun daga inna allah la yaghfiru an yushraka bihi ke ce fa da zai ngai lafu cina. wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha namaji shirka nan na gadon zume shirka wani ga ba su yi cin fa da zai faman ja ma tauhidi bi kirabil ardi wa maluwa ma yukaribu wa ma yukaribu maluwa khatayan yana gada gube na shekin na benyo da lefi na ma wanda yana bai tawili da ke wani lafi kura biya man sura sai ta da gube gafara lakin na zama a mashiyatin na zala ma kada nan wasu da bambaye su ci in sha fa in sha gafara da kunga ba su yi cin fadoyi wa in sha a kaza wabi zunubi ma ke ba su yi cin wagwasu da zunubi Sun ma. kana la akibatihi an la yakhluda fi nari amma to sun zo bayan zanne zanne a gunan gufe luware dan ya kuluji min ha suna da kulul janna amma an ga su daga yana wancan shiga da haka don aljanna al-imam safarini ويقر نظم الدرة المذيع في عقيدتها للفرقات المردية page 80 page 8 قام ويرسك المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والإسيان ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي الأطاء وإن يشاء وإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء طوى أجزل النئم ويفسق المذنب بالكبيرة أنا قال لك كبائر من قاعد فاسك يا وزن بكبائر نوجنا kaza iza a sarrabi sarera a can ake haɗe ta yato su wa gijin ce kwacin ga ya sa su gida zu la ya furujul mar'u min al-imani ya za a tun daga imani ya ba su bin wajina ba bi mu bi bi mu bi kate zan bi wal isyari ya bai su nubi ya ka na joji na a ga ya bana wani cin da ko an zawo ko wa ke fi ko an liwa su jina wa su musulunci ba a'a wa man ya mutu wa lam yatub min al khata ana ga su amma mu ji tuba daga zunubi na mujina baran fa amruhu mufawwadun li dilata la mari da wuci inda bayan ce ne kara ga no ce ga di sai do fa in ya sha ya fu wa in ya shan taqam wa ba su ya ci un fa duwi wa ba su ya ci ma wujun azaba wa in ya sha ta wa azalan ni abun ba su ya ci mu fara yi ke jini mai ibn abil izzi alhanafi shari'a al'aqidatu tahawiyya wajen shari'in cikon shari'i dai na ajiyar al'aqidatu tahawiyya ne mini shari'i ne best na mai shari'i ya biyo ibn abil izzi alhanafi sai ci guru jura fara 321 ga jawabu an na ala sunnati mutafikuna kulluhum yanayi jenon ga ga alusunai a amigun. ala anna murtakabal kabiratu la ko kufra in kula anil millati bil kulliya dan ga ta yanka ba lana a ga ka da ka ba nun guwa to musun ce ga zan hadisi na kama qalat al khawarij kin na wariji gana ci ga gari mutu wani susul kitabi wa sunnati wal ijma'i fi shi al qur'ani bi sunna bi ijma'i tadullu ala anna zani was sariq wal qadhif la yuqtalu eh law gam zanen da ya cinna to zanen yin da gani bai to zanen jiza kasafi ne a wuza wancewa bal yi kama ne da hajjari gaza ne jihaji fadalla la'anu ne sabi murtadin ne ke laugaza ne ji kunjirin daja ebo nan waya ga ebo nan waya yi nan wajiri daga da wani uwa wuye murtadin ya unje wa akowa so ebo to na aku amma awuwa no ti ya laugaza ladi kufuwa yanu a shekhu usman ibn fodi littafin sirazu ne kuwa fi hanyar ma yi taji lai fi yasa zamani page 5 of fasal ya mafaro ga wa amma mai ya kunutu a malin islami amma nan gana shi ke ba da ya musulunci biya a malin ma'afi da ya tuye yamba ka koya nan wani bidayi da ya tuye bidiya shi na falla ya kunu kafiran bi jima'i ahli sunnati usman na fodi to zanna a je kafiri be jina yaro musulman ya inna ma wa asin lillahi zanna dai ne fidici wani so ko ba wa rasulihi malikiya maliki tuba wa fa ko wa fasik mai fasik da sun in kare abul kaba'ir aw asarra ala sagairi kuma ne to kaba'iri kuma wani kina ma da ta kiyan etiyan sagairi ne ta gangaci da wakili eh. ya fasiki ya bayan alusun na jo yan gani da ya bayan mutazila jo an bello ki rike ya fasiki yo tsakanin alusun da mutazila jo fasiki mm. alusun na gashi shi shi. ya shiga fasiku mutazila mashishi mutu ya fasi kun wale wo bi ni ogo amma ina da ngoro pa na kiri kiri yo niyo alu sunaji a fisku ga da guba ga da fisku in ci ko amma fisku ta tangi fisku in ci kwa laza wazu musulunci fisku ta tangi mai jiya kowa za su musulunci ba ta mutazila malula ni keke that's one number two zuku tu nga ye gan e bayan alusun ne special nga ye fisko ne ala sugaru nan da mashiya yin ce nga ye fisko ne ala sugaru nan mun da mashiya yin nga ba sai to juwa da ba sai to fadi ko maguji an zaba wa da su daga eno amma mu ta zaje laga wanda ga su ta ce fisko ko fisko ti tenyo yi al ti tenyo to ba a ne no wani ru. ga ganin wa number three alùsùnà yìí generally arẹ́gán alifásitì nìlí ẹni ìpanu àìsí o gbàlẹ́ mùsùlùmí mùtẹ̀lópin fásikẹ́ntì ní ẹgbẹ́gbọ́ hakẹ́ mùsùlùmí ìkẹ́dẹ̀bì ẹgbẹ́gbọ́ mùsùlùmí lọ́wọ́ àtìrí tí wọ́n àmọ́ mùtẹ́sà yìí rẹ̀ fìdí wọ́n fásikù ẹ̀ náà ìpanu wọn àtún mùsùlùmí àmọ́ wọn àgbẹ̀kú káṣírí tí wọ́n. sọ́wọ́ àlẹ́gán alifásitì ẹ̀bẹ̀ alùsùnà yìí mùsùlùmí àìsí kùlà gbọ́rù wọ́n amma ya bayan mutazila jo tuwo wọ́n ti ya musulunci a mọ́lá ga mukafirci mọ́ to nga manna kan da cewa ne da ku bayan tuwo jini amma fasara da nore jiyu ne wasu eh. khamsa ya mutazila hmm. eh, wanda lungu bin ni mana hmm. tawili الوعد والوعيد المنزلة بين المنزلتين الأمر نار والنهي كان نجيبه لا العدل هو توحيد كان يجي توحيد باب اثبات الأسماء ونفي الصفات يجي في توحيد هنا fago na ji ganewa motar zabi ga ga al'amur bil ma'rufi wannan ya anil munkar yana wa kwani al khuruj ala imatil jawri ile shi ne ga na wato doguwa ga wani ba la'amur ba wannan munkar ne kuma ga na sai wato kuma ga ga al manzilatu bain al manzilatayn da ga lote ka bayiri nan wazu musulunci amma ga bukafi cewa wanda gutatashin ga wani pakan ga kuma ga al'adulu mọ́ra ọ̀gbẹ́ ìfà ǹgbẹ́ ọ̀gá àríwá ìlú èyí ẹni ọ̀pá bá rọ́ lè kí ọ akẹ́kọ̀ọ́ zanigá ló fi kẹsẹ̀ náà àdáre kó zanigá di kẹsẹ̀ kúrò àti fúnṣe ìwé ǹgbẹ́ bóòlù ọ̀sọ̀ sọ̀kọ́ mú jí bóòlù ọ̀sọ̀ sọ̀kọ́ mú jí kókó bèrè sí àwọn jàdá ní. ee adìrẹ kí ẹ ló gan ǹgbà ǹgbà kí ẹ rí fà kí ọ àtàlùmọ̀ ní bàbá bá sọ́wọ́ àti nǹkan ìrìn ṣẹ̀fà á. sun hindu jiji kaza kaza kaza wasu ba da ya wucin har yau sun hamsa yin hmm, kwaji bayi dauna ita di holi ta fi ya fi giro sai sun gutu sun nan hakan Allah kiyaye a kida da diji wani tafi ijiyar da rai to ba ni mai shubu inda ci dai wani su ne fa inda ci ya yabiya kawai ne zamani sashi ya gangafiya ne sashi eh, ya gangafi da wuya ya ya sashi ma a cin gawar a shirin jiga ne wu alkatani wai gani ne alkatani ya 25 ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقلهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيئهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أرسلوا جنات عدن وهي خير جنان فالله يرحمنا وإياهم بها min gairi tazibin wa gairi kawani gam wa dukulu ba'dul muslimina jahannaman sashen zai loke sashen musulmi ji a daga da ne ji annama bi ka ba'irin asani wa tuhuyani ebo sababi ya zunubi ya ka ba'iri da yi tuna su jina wallahu ya rahamuhun bi sihati a kudihim ce ta guya sai ta guya ebo da wangi na je na ebo imani na da jayi na ebo tawidi na da jayi na ko wa yubaddalu min khawfihim bi amani akira san guya daga da ne da sun da da ne ya mi ji mana ga ku daga no da ni janna wa shafi'uhum indal khuruj muhammadun ana matangwa aga tiya ne ga ne muhammadu wata hurugun fi shati il hayawani amma da ne yi daga ne ba na il hayati hatta idza tahuru hunalika ulkhilu aga da ne ta daga wannan aga da daga da jannati ajiye wa ya khairu dinani aga da ga da ne a janna jannatu adni ga janna ne da alkhairi garan fallahu yarhamuna wa iyyakum biha to ide kàásọ̀ wọ́n ti pátá ilé ìgbàgbé sùkú ìsùkú gùn èyí nílẹ̀ ìta àti ibi ní ọgbà eré ìràwà ìsùkú máa ń gbé ilé àzá abẹ́rẹ́ ìbọn sùkú máa ń gbé ilé sùn yẹn súnmọ́ náà ní ìgbà oníhàn sí ìdí ẹ̀ wọ́n ní tàkìrí gùn níbo ta àṣẹ́kà abdulrahman ibn hassan fatul majid bab al-khawf min ash-shirki page 52 na fatul majid na fata bayyana bi hadhihi al-aya wa latu wa goye daga ayan na. anna shirka azamu zunubi ke dai shirka ga zunubi na zunubi na ya anna Allah ta'ala akhbara anna la yaghfiru ya bana sakwa labari ga wani fara ga shirka ne liman lam yatub minhu ya zana ji tuba daga shirka na bana ai a shirka. wa ma duna min az fa ta al-mashi'ati zunubin nasu na ga ke umma shirka na karkashin mashi'a insha'a ghafara lahu in sha'a ga fara liman laki ya wubi da sanin ga ba su ko da na ragun da su ko da sun duka darin na jinan an ba su ko fabi wa in sha'a zau ma ke ba su kuma fabi ne a shekul allah mutul muhaddis a sayyid eh, sadiqa hassan khan littafiyan addinul khalid of volume 3 page 138 ga hadar hadis hadisi na na wa misalu gambe na biyu na hadisi ya bi zarri ya dulu ala annal mu'mina wa in fasaka wa takabal kabira fa yanna wa yadkhulu janna wallahu ga muslimi kan galo to faskan tu shida tun ka ba jin galo aljanna insha Allah ta'ala imma bi afwillahi imma bi fifansa koi ya sako fabi kayan nan ruwa wa man filati da gafara sa kun wa karami gan da ciwon sa ko fa da yamma sallai sa kun juna wa imma bi shafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko gwa ta yani sa sun ga Allah sannan da ya ciku cilotin da kullum ba zan jula jinan aw ba da tazibi aw wato makagu jaza ba dai yuliji aw ba da tazibi bi yuliji nari ala kadar lisiyani gurgurdo ne finan wajin alifin jaza ba ya wuce hannu a da aka da babu a jannan sidika hadisi ya hadisi da kici wani fara hadisi ya wani zana wani saraka kita ba hadisi wucin sai da ta ba hadisi wucin ba ta gani a mhm. sai ki nabi sa su wa na imu mm. ne ba ni sa da ne mafiliya ne ma tufuwa boko fan muske lebu ne bi sa san da masu ne kan gani in eh, yi alaihi ga mamin abudin a da wuji da bana sai da shaɗa da wani wanda lai na kwai lafiyar illa da kala janna mun galo a jina abu zai ga nabi wa in zana wa in saraka ku ga da Allah wa mu mai da ya ci wuce yi annabi ga wa in zana wa in saraka ku ga da ya ci yi ga wa in zana wa in saraka ne ko ga da ya ci yi yau ga wani a ga wa in zana wa in saraka ko ga da ya ci yi wa inza wa ko ga da ci yi a ga wa in zana wa in saraka na ma an fa'adi da ka abu zari hmm, ga na mu abu zari to ma ga ya gube la la ragma an ngai na ya e kasu za ta wani a shi yanye dabo an yi musulunci wo a mai e mo wuwa can aga waya on on human being wo wuwa can ka gaskiya wo nu ya nya kake amma daga na ni so ko wo na su amma na kasu maga da wani wale ki kawa to wu la wala so so la ga mm. ala ma ke je wani zai je da su wani ya na mai yawa garanti yayin da dan yakin bai daji kiyo da yi yana wani yawa ga kawo ga da dan ci wani yawa ga kai zaga dan ci ko za ki yi mallan ci da da yi halayya ya ga ga za wancan haje kawai da ni wazu musulunci ba ni wani zane musulmi amma fasiki wani kai ka bayi ni nga ba so ku jina za ba so ku mu fadi mu ga ki a tutu ba soji daga shi ke da wani ya ci ni sidi kafin kha na khali ta tulu 139 ga mazhabu ahli sunnati wal jamaa an al fasiqa mu'minun ga mazhabu ahli suna fasiqi fasiki wa ma ahli al mu'min akhiran al janna ga je ke bayan mu'min ma karshe ga babu al janna wal hadis ya ta zan babu yi ba jiddan wa alayhi jama'a salaf al ummati min as-sahabati wat tabi'in hadis ne mabbe ga fasiqi wa mujtiyan alfasikul milli kafi musulmi ku ruyo wani kafin ga hadisi ne tuga na zumana hadisi wuce duk kule ya ce muga ijma wani sarai da ta bi da ta rufe bata ɗin am silika hasan khani volume 1 page 3 five one bo yan adilul khalifu ga ma'anai ayi na la lafiya shirka bin su ma da zalika liman ya shawo bi ma'ana zunubin da na ji shirka na. sai ce faru da zai runga bona wato aya na dalili yake da zane gai lufin ka bayar nan ga su umaji tuba na wanda karkashin bambayin sai ce nga ba sai ce u fara bi wula da ga da jinna ba fulla sai ci bera to sai ce mun ga ba sai ce ma wa na ji azaba ma kan guja zai bai ba tawidi na zabi na ta ko guwa da ramu da bulu bulu da ga da aljanna da gwanin zubi na zabi na wani shirka ya zama ga su ta ce shirka ga nan ga wa ya e bai na la la fura shi bai ba na zalika ya e bai shawa gabi in ce ga volume bo ga manji ga manji ga ka kuna Allah subhanahu ta'ala ya labari e ga mun ya fadi shirka da kin ga tuba ji ga imani jina wani dai su kwace ga ganin mafi yaɗi ya ndo wani ga ce daga su ta ce shirka ko tuba su kwa fa da wuya wata mashi annama ya so ne zane gaji su ni wa bi nan so kwa fa da mu da ta mu da wai zane gaji su ni wa bi nan mu da ta talmashi ya ce ganan nan wai da da da ya ce zane gaji tauki tauhidi na ko ga to ci maji tuba amma zane lo kai ka ri na ko ko kai sa gairi maji tuba na zane da karkashin a in ba su ko a azaba ba su ko una da aljanna bai falin ne ramu ya Sheikh Muhammadu Jamalu eh, Jamaluddin Al-Qasim tafsir ma'asin tawilu volume 5 page 155 na Ibn Jarir gam wa qad hadhihi al-aya anna kabiratin fi mashi'ati Allah azza wa jalla ngala do ni ngala to ka mashi'an sai ce afa'alu ngaba su fadi wa wa law ngaba su shu ma lam kabiratu shirkan billahi kaga dai zunubi wuce wuce sun ji shirka ne daga ibi jarir ya zaga nan alqasim ce ce ga wa zahiruhu anna al-maghfirata mani ta taqulu liman iqtadatu mashi'atuhu tafdil tafaddala minu wa rahma lanna lawu kede gafara na su kwa jinin ya zanen ne falla na su kwa jinin da ramu وإن يقع من ذلك المذنب توبة وقيد ذلك المتزة بالتوبة أما متزة أقران ويصور ما ذلك لما يشعوش إذا ذلك قال توبة جنة إذا متزة يعني إيه ibn al-ukat ga da bugilanin ta tani muka bayar ma suna wani hannu nukafir ankum sai ya ci ya tadla ala anna Allah subhanahu shuru sai ya ci mai tanibal kabair fa sha gufra gufra lillahi sai ya ci na zani ga ya ga kabair din wani zuwa yi kwa fa ya ci su kuma ga ga malar rasu ga hil aya aya na min dalail lana ala al-afi ana aya na ne ciko ne ni ga lo fi ka ba na so ko fa bi wani dalili ko الحكمي حافظ ابن احمد الحكمي ما يسلم الوصول الى علم الوصول page 54 والفاسق من ذو عصيان لم ينفعنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتطاف ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري اتى مشيئة الإله النافذة إن شاء أف... إن شاء فأن وإن شاء أخذ بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج مات على الإيمان wawal fasikul milli alai fasiki na da milla ya musulunci wani zo isiya ne na ile su gwaba na lamin fa'ano mutlaku imani eh ga mutlaku ya imani abun yawa lakin mana ta aliman zai ga mutlaku imani ba aliman mutlaku zo da ko mana eh ga asali imani wa da biya ni inda iman to su amma imani gunya lakin bi qadil fiski wal ma'asi amma gurgube fasikanci na waji na bene bayan sai ci na waji na imanuhu ma zalafin ti qasi imani da na shi jidin wale bai ciye bakin nan wajirar jiya ji aji bai ciye mafari ma wajirar jiya waliji wala na kulu innahu fil nari ima ga da zannan galo na ni ya bazu ni ka ba nan wajirar galo na ni mukhalladun bal amruhu lil bari ya ga galo na ni wa gugu na lamarin da wasu ko Tata ta mashi'atil ilahin nafiza inda karkashin mashi'a ce ce in sha'a fanuwa in sha'a kaza in ga ba ce ce fagi ma ba ce ce ma wasu bi kadri zambihi ila zinani ya kuri in ma ta alal imani da gurgurbe zunubi ga ga ajiyar zaba kaya ajiyar zaba ta fagi wani ko amma ta suna ga ajiyar da ne imani علامة قصيم الشيخ المفسر الفقيه الوصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي ويقول لتعسي تفسير تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان page 146 ويخبر تعالى أنه لا يكفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين Allah subhanahu wa ta'ala ya labari kuma fa bi zalmi ne ga la fa sai ba ci min ya ali tujo na ya gafiru ma wa gafiru ma duna zalika liman yasha zalika min adh-dhunubi sagaira wa kaba'iriha ga ma su min da tunajin nana wai su min ko su min tengi ka go ne shirka jan su ko fa ga zai kazalika inda mashi'ati ga malanin ta bambaye ce ce wa mun furata zalika idan ta zati kuma to mun shiratu a shekul allama muhammad khalil harras sharin alaƙinatul wasiya nudunar page 132 ga fama zahabu ahli sunnati wal jama'a mazhabai ahli sunnati wal jama'a wasatun baina hazaini mazhabaini wanda ta tashin tsakanin mazhabi gubanin famur takabul kabirati indakum mu'minun naqisul imani ana lokacin ka bayari mini abu na mu'mini wa na imani hukum yana وقد نقض وقد نقص من ايمانه بقدر ما ارتكب من معصيه ايماني ذا ناجين غورغوبي لفينا ngajina fala yanfauna anhu al-iman aslan kal khawarij a ga gaza na as imani dabobi ko dai ji hankin na wal ga mu'tazila je gana wala yaquluna na anna kamilul iman kal murji'ati jahmiya amma sai ga imani wa gumi murji'a da jami'a shi gana وحكمه في karya عندهم أنه قد يعفى الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء سقوط فاجوه ifari kiyami zanu luwa zanu duda aljanna from day one daga tabe zuni aw aw yu'azibuhu bi qadri ma fiyati aw musaku jazaba gurgube ne fi nawajina thumma yakhrujuhu thumma thumma yukhrijuhu wa wa yudkhiluhu janna kama sabaka sokoji huwa ta jula daga da ابن المحدث محمد ناصر الدين الألباني لتعفي التوجيه الساري للاختيارات الفكية لشيخ الألباني page 183 الوبارة بن صامت رضي الله عنه قال وحاول الإصابة من أصحابه تعاو كو تعالوا بايوكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمختار تفترونه بين ايديكم أجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى عنكم فعجلوا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فوكب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فعمروا إلى الله إن شاء أعقبه وإن شاء أفعل ɗaya ba hadis na mangila ne ko kuma alaihu ya sai ayi fasar yuji lalo misaliya wa fila hadisi kama qala al ulama al albani ya kemi na manji gana hadisin nan wai lawu ga hadisin na yardin al al khawarij allazina na bi dhunubi ga hadis na jira jawaz ne je yi zaki kafiri ba zunubi ne jinena wa al mutazilati mai kiyar jirajiya mutazila ji allazi da yujibu na tazibal fasiki za ma ta bila taubaci na shi ga zanigayen za su mini ya fasiki jau mada tuba janan a ganin dole wasu sako wuja za ba hadis na kiyar jirajiya ga wanda mutazila ga nan ya annan sa a san ma akbar an da wuta talmashiya ke buna nabiya labari ga ana da karkashin bambam ya ce ce wale mai kula buda min tazili a ne ga dole ta gajin azaba wa mislu ka qawli ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ma duna zalika liman yasha no ne don ko ga Allah wai rigbe da taka ne shirka da zunubi na ji shirka ne wuce labari a gaza na ji shirka na afa duniya. duna makiya labari a gaza zunubin da na ji shirka na nga ba wuce kuma fa duniya? amma yi mana za wuce nga ba wuce a za ba mu fa duniya? dole a la'ayin latacin zane ga su maji tuba nu katin ha zane tuba ji to daga shirka su kwa faɗi wuni ya zaga tuba ji daga shirka ila lalzina ta ko ko ila man ta ba wa amana wa amina salihan ko ya zaga tuba ji to daga shirka su kwata faɗi ai zunubi na kenan min ba ga wala mu yau ko sai bago ga ta ce zunubi na ji shirka na wani ta talmashiya ce amma ga sati shirkanci ko o tuba kano suna to ƙwano na wa a nan a wani azon allah fiye yi albayan daga don guru ikin zama cisho al'imamu shimfirti volume 6 page 162 yasrotun nur mana a zuwa bayani ko volume 6 page 162 sort nur aya 22 bo الألباني هو في هذه الآية الكريمة آية ولو دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح شنكي تيكو دي متوى الألباني متوى آه الله أعلم شنكي تيمي وعنقى أدواء البيان فولم 6 page 162 سورة النور آية 22 ga aya wuce fi hadhihi aya dalilun dalil da bu anna kabara zunubi la tu bitla man ke da zunubi ci koyi wani wani za irin girki ya nan a shinki ta ke ga volume 6 eh, page 164 ga dai ko sura nur aya 22 ga min arja ayatul qur'an lazim qawluhu ta'ala thumma rasna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa al-fawz wa dhalika huwa al-fadl al-kabir ga aya nan na lawuga yani ta fi guya zai ji samini ya wuji jona da zai ji zalunci nan zai ji ta zalunci nan amma da zai da ta ta ko amma ce din zai ja shi da wani bai tunguru shi nan mai fala wuce koko na sai ci jina jannatu adiya yadda kulu na yau a launa fiya min a saura min da abin wani lori ba sun fiya harir in wajen to zalimu ne nan su yi to muktasidun to sami kun mil khairati ba ta adaba mu ada aljanna fakad bayyana ta lafiya ji da ayatul karima anna ana ira sa hadhihi umma li hadha al kitab dalilu ala anna la yutafaha anna la tafawu fi kawuli sun mara sun kidan lalata sofai na min ibadin na wanda ni alali ta ga to a yaluman na na la ya rasu, to ta aluma ni sa sannan ta wanda yana nan talatu to sai mutum ma bayani ga ga da zakirki da ga yi a rubuti a rubuta aji a zalimu li nafsi fi allazi yuti Allah walakinnahu yasi aidan fa huwa allazi qala Allah ta'ala ko ngan sa idin ne ga sai je e la mutu so ko a mai kina nan a mai ke so ko ba no tu amalan salih wa khala sayi'a akun gunu a kyadi de lobi a uji ke ba asallahu an yatuba alaihi e ba ku ce fa da yako wato asaniya da muftasidu wa allazi yuti Allah wa la yasi wa lakin la yatakarrabu bin nawafil min at-ta'ati amma da muku tasidu wa la bitu so ko to amma we we we wai da jile fi jani amma wani je na fila da yin ga koyar tuna wani yadda ya muku tafidu sai e za a sari su ce a sabi ku bil a wa allazi yati bil wajibati wa yastanibu al muharramati wato wajibi shi lo wa biya da tun harami wa yataqarrabu ila allahi بالطاعات والقربات ما وصل ثم تعالى بينا إراسة الكتاب هو الفضل الكبير من عليه ثم وعد الجميع بجنات عدن نطيش تشتاتا تقوم عاد عن كل من جعدا الجنة الشيخ محمد عطية سالم تتم يا دواء البيان وصوت الممتهنة كود بيج فولوم 8 بيج 135 نرد أهل السنة بهذه الآية وأمثالها على المتذلة قول من الماقية في الإيمان da ayan na gari suna jihaji hujja ta hajji rajiya biyu motar zira shi nan motar zaji ga daga yi ne fiya ni imanu fiye da kino imanu fiye da shigo nan ya an nan a biyar su imani ma kawai wa mai ya fi fakar a sabi in ga jihar yin nan na jikin wanzu? falami ya kuli jihun duk da an umumi imani sannan masa kuka zane shi da lalihin daga zane shi nan a jiki su kuwa ga zun daga imani ba

àmá ní ọ̀pẹ̀rẹ̀ oúnjẹ gbà àjẹ́ àyà ń ti jù lé nàìjíríà lọ́lọ́ sí nàìjíríà lọ́rọ̀ òwúgbọ́ lórí ṣe gbọ́ndọ̀lẹ̀ ní tẹ̀mọ́kó fàájú ọ̀hán mi jùrùdí lọ́kàtí jù máa jíkíọ̀ máa fẹ́ lẹ́mí ní za ya kufuwa a sheka abu aziz ibn baz al'akidat da ya bugu page 86 la yadkhulu fil imani billahi yataqadu anna annan imanin qawlun wa amalun mini yi imani ji da cece wai ga ki daga imani ya wuro robe tu ya zai da bita an ci wayan kusa bil masu ya ci wani bai milafi cece mai ke bilin bayan su ya ce wa an laula ya jinsu tafira ajin na musulmi na bishe imin al-ma'asi mongole na wayi za mu cin wayi ga musulmi kafire bai da bayan su kwanan waje na wana allah ki duna shirki na zulmi shirka wal kufuru masu kufura ka zina wa sarikati wa akli riba ke ci da ko yayi ko zuzu jiri ba nan wa shirbil muskilat ko zuzu finge shi ko kutul da ko zuzu ya ke yamanci ga zalika malama kaba'iri malamin da zalika ga wani lafi bin ila ga ya nan a shek muhammad ibn salih usaimin wani gan littafiyan shirayen lumatu da ya 92 wa ahlul kiblati humul muslimuna

abdurrahman aljabrin littafin hisnu tauhido 23 mai gbé hisnu tauhido ṣe bakun ya ni wala nuka firu a hadan bi zambin duna shirki ma lam yasta ya yi za kafir ya zunubin da suna wajen maji shirka nan ko mana zunubin na tushirka nan kagun yalwa lalana wa anna fa'ilal kabirati in taba taba Allahu alayhi alage da kun ka bayan nan ga tuba ji su kwa fabi wa in ma ta umaga su wa lam yatubu maji tuba fa wa ta ta mashiyati Allah ne karkashin mashiyan sai ce in sha a gafara nan ga ba su ku fabi wa in sha azam nan ga ba su ku mawjin azaba su mai rigilu jina su kwashi gula daga dajin wa annahu la yatudu fi nari illa man waka a fili kufuri wa shirki randon do a guno da genna sai da galo kun الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل لتافيا مجمل أصول آل السنة والجماعة في 20 قام مرتكب الكبيرة ذلك في فيها كبائرنا التي دون الكفر والشرك نظن بها كبائر وتكون كفر ومت شركا لا يخرج من الإيمان آغذا نعض إيماني و فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان إجو مؤمن غذا نعم إيمان وفي الآخرة ta ta mashi'atin lahi wanda karkashiyar bambayin ce, eh? in sha'a ga farala wunga ba su kun fabi wa in sha'a zabo ma ba su kuma wajen azaba wani muwahidu na kulluhun masiruhun ilal jannati wa yi uziba minun bin nari ma uziba hmm. mumini bai ne ma da alijannan kaga za mu ci jiya za ba ji a daga ibe imani a gasu da aljanna to su wallahi yakunu da hadu minu fi aqatu zando ba ibe imani guno da janna an shega ga lungato a tafsirin na shari'a. Allah allati maradda ila alkitabi wa sunna ga ala yi kafiri mini hukunci shari'a shi budo ne na ba hukunci ne qur'an wani mai sunna ne falla yajuzu takfir muslimin bi qawlin aw fi'lin ungwai na wayi muslimi kafiri ebo ganu ganan kawai tunu lulunan ma'alam ya dulla dalilun shari'a la zalika na je dalilin shari'a la wuti ga wata ba na wala ya zumi ya tilake hukumin kufra ala kawai ya filin tubuti mujibi fi haƙƙin mu'ayyan umarci ya laji tabbatar da ya bana ya da ce kufra ne ko ya da ce kufra ne ko ya zaɗe ga ga jiyan wuce ya a'a illa ta shirutu wani mawani sai shirutu ga ya tabbatarwa ga zan mawali yana jima kan wani sukun ya wata fulmi a su min aktarin ahkami wala zaune kafin da mini hukun na jidan jasar oyin sai ya ji mu tasabbut dole ya zuwa tabbatarwa ya ga walhazar min tafsirin muslim ya zamu bi ya fi kayan ya musulmi kafiri ma wale daga dalil ne kuma da hannun ya aya shi ya ji su ji ko ya gane na mai ya ji ni shi gane ya ga yamman ya sunna shi wallahu gan a zaga ilu kan kadayiri mala su na lalya na adano da jenna wa ba su fari wa ba su yace mu jikiyo mu ji azaba amma ka na zame ilu kan kadayiri ne ya ba fu ya rama yace yace yi bai su ne su ko bi jin azaba man amma ko ga jandeli ta kai zunubin najo naji shirka maji kufura mace to tuba kanu tunanin ya bara mayu ya baga farayu ne le dono ko yi magaya kun ji sallah a magosa gu makabarta musulmi jo kawo ma ke dai jo de mu ke libi ya to sallah ya zagun ba sallah a ga sallah ya zamu ci wanya ayi maya ahlu sunnati wal ayi maya ayi maya ahlu sunnati ai da akin da yake dai da na ga lokacin kaba'iri nan min ya shi be tauhidi na mumini yo na imanin gunya wani mumini da imani mai fasiki da ya tsaye ka bayani na wani ganin imani ma jin gwargwado yadda bayan sai ci na ga ngada jina ai maya da ladi su shi ya e ke ne ke ne zai ne shi shi wadilin ba su ko wadilin za ta su ko wadilin imanin da ci kafin cikin yi lokaci mace jikiyo mace kan dunwo amma a zaga nan wazo musulunci ya bi kafin cikin yi na gadin wani na ai na laji su shi ai ga aƙi da ke dai zane galo tun ka zahiri na wanda karkashin yan ga jadili majitu ba wanda karkashin yan mashi yan cece kuma ba su yace juna zama ba su yace wula da nan da nan su kun mutaga jike mutaga tiya mutaga gadan

musulunci umaga su nga lona wọn àti ya ẹgbà tẹ̀lé ìdèjì àtàngwana wọn àjú àǹfààní ráàmù ètò ẹ̀kí wọn àjú kya àmàgbà ìdèjì àkàkí àtúkà báyà ló ti lọ tún daga ìjọ dole na náwó ẹgbọ́n ní zànà wọn àjí lè da ngọ́ ilé dùnkọ́ àmà àfọ̀nùwà àjí kúsàlá àṣùgùn makabar tẹ́ musulmi ba? Zuri zuriyoji ma a ga awon wuce duki ma ga su fayo gani da gani mai ya musulmi ne ya kida nan mutazza shi lanin allah kiyaye mu amma zila shi a ga eh, da man zatu bainal ma na wanda ta tace wani mu'mina wa maji kafiriya amma to mu'tazila to awari su ku a da ajirin ne a ga zanaga lona fa'al kiyani wato amma ahlus sunnati su kwawu ba a ga iriyan zila sha amma ga iriyan awari sha amma ke ga iriyan murji'a ne ga imani za mu sha gumiya ko ebe na ahlus sunnati ya lami to gaskiya mai dito sayya a littashi a ga zakatun ka ba yilo umar tuka bayan wuce halilya ga ba su ko fadima ba su ko rujin azaba amma yi kafiriya ungwari na waga musulmi kafiri batun ka bayari na ulana ebo na wala zawa yi kafiri hukunci wani yau sokobe tushuni sannan sokobe tushuni ga yi kafiri shuru ta yanta kafiru ma da tabbatarwa mawayi na makon na mawa dabuwa na ngwa ne zo na ko zanen ga yi kiyo anaga yi kafiro yanzu wajen taru da kagbe ya gaggawa wasu gwajino generally especially kuma wai za kafiri ibn da nafi wa min shahidi rasulullah min ba ma mata bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira wa min shahidi rasulullah zan gaji da tucina min ba'di ma tabayyana lahu al-huda da na bawatu layuna wa tabi gara sabilin mu'minin mu da mutu ko zamu tayi je mu'mini jana nu wallahi ma ta wallahi ga zamu ci yau da Allah mutun masira jan be ke ba diri ne Allah subhanahu wa ta'ala ga ma wa ma kan la yudilla qauman da ni da dawum hatta bayyana lahum ma ya inna Allah bi kulli alim ci wayan wajen bayani jiya sai da yi ne dundu sai ce lati na gaman kafara billahi min ba da imani lamun ukura kalbu mutma'innun bil iman ga ji gaji kafirci bayan imani wani ne wale da ko inda gwaza na gaji tilas na a sha ga ji za tilas ya ce wani na kafirci kuka kafirci jun ga ji ke a yi gaza wancan hashe kafiriya amma an ga tila so ajo tila so ga ga mu jo tila so lutu amma yana goye gbo bo na ajin canji ko kalbu mutuma innun bil imani ne ga nan gole wa de wa mu a yu kafira walakin man shara bil kufri sadran fa alim min allah wa lam azabun azim amma da mu na su so ko di fushi wu ina mu na wuji ti wuji so ma so ne Allah subhanahu wataala ga rusula mubashirin wa munzirina li alla yakuna lin nasi Allah hujjatun ba'da rusul to ta fi tun ya bazo an yi gaida hujja ta tiya to ce fa kiyani ma a shaka البخاري صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يريد أن يبدل كلام الله لك ما حديث 7506 الإمام مسلم صحيح مسلم كتاب التوبة باب في سيأتي رحمة الله لك ما حديث 2756 am hadisi ya abi uraira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga zabagin ga ciwa ga eji wushi ga zami wushi ga ga ji hadi ya alamu ya dinin mu maga dinin ma la tutun bere yau ya ko ala ga fiya chabe la kwanta ma la ga fiya chabe do wallahi so ko da yi ko na wajin wa zaba nan ga ga wuja zaba nan la da loro le mini joli anu ga wanta aji hadi le jushi ga ga zamu wushi ma ta gaji ya no ja eh da ko caki don so a ci ucutu a ci wajen zaunca su yanin mugaji nan a ajiga so ko ci je dufo ga gula na kaza lalanu tun don shi mace ji na ɓanci a cikin lawon tun don shi so ko ta zaunci ya lajin wudan rai ma kila wacce jihanniyar lima fa'alta za kila wacce jihanniyar kalami khashiyar cika yaran ruwan wujije wasu ɗabon wasu nawai wa an talan wasu ko su maɓe faga fara Allah ne su kuma fadi yau ne zaune ko kin na bayan nan na fara amma wasu ne na zanne jini yayi yau na kafirci da na bangon eh? eh ko zanne ya ke kelo ke shi me kudura yan sai ma un ke da sai to ma ke lujin hakin al-imam al-bukhari sahih al-bukhari kitabu da'awati babu tauba rakami hadisi 6309 al-imam muslim sai muslim ta tawbati babu al-hadd da ta'ubaci wal farh biha rakami hadisi 2747 hadisa anas ibn maliki na ce ce fayin mabe tuba na wuce ji na kaku na wuce ji tuba na buna ganza na ta cinye tuci wadda laɓan na har tu babu ne fi ci wuce hadi kiyo wa ci gbana yanji ci biyar na mawa be fi ci wuce mataci yan fi ci wuce har tu babu ne to wayan na zama wa bu wuce da ya shi ci bando ci wuce hadi ci karkashi ya ci ba wucin wuce wuza wa kauna ba ya wuce? ni waza ne bai daba ni waza ne wani zane ka tuta ka ta gbani ko na riwu na halin na wani rakun wuce bai rakun yi fa kaza bihi tani hada ne falawa sun rakun jami'u sun makala mishi da tilfari da nufi ya Allah ma an ta'budi wa ana rabbuka Allah wa gai wuce yemi mai tsoci yawe afta ani shi da tilfari wa na ci mi ce goyen tenye bafo ani daga ga fara ya goyen ganin gane bai bane kuskure na sha alkhata wanda mini mawani ta kafirin alikra wanda mini mawani ta kafirin ba yau sai hatta ta ya zulu na musulunci wurin da mini ma'ani ta kafiru ibn hujja al'uzuri bil jahili muke tabo a bawo da ya ci ya zama kuna mu'azzibina hatta na ba ta rasula sai ta ji zaba zaba su ta ji datu wa ma ka da rubuka dikir kura sai ba ta fi ummiha rasula gbogbo wa ne ne be ne da jike ila consider sannan ma dai mutai ta consider wa ya al'ulama urbani inda ku za su shar'i ne ya zazu a sha ji fana ya zaga mi wuya zaga mi sai da zabe wanda ke ce gani nan gani a ne mu ya ku zu musulunci amma mu ya mu mu zannan magafi jin alaki da tul islamiyya ga yani mutum alaki da tul islamiyya magani a shi ku zu musulunci wa ba wa mu mu laji ci ga wanda ya zuciya ke tuna mu mu ga yau da yine ke fin mutu yau wani gabe zai ji kiyo sai da yi kini e wanda ya zuciya wa ga ga nawa da dana amma na zaji sai lino zan da tuno le ya ro sai le guji na wani jan kala wanda to ba ko ga tunan nawa dinin daga hmm? Ah. ni ahmad bai zama ce hafi da zafi gori ya zaɗa gwaji kari da wuri a ta da so cinere cinere mun allah kiyaye mu cikin wani mukanta dole da yawon jin boko ba ni ke ga ba ni mukanta boko kafin ciwo ba a ahmed agamini wato daji boy na afo straight sannan ma daji wani gaba na gayye na shi ya loke musulunci kiwo ya kyau ya so ya na shi ya ce ya gata to akida na shi sayo kile ya to kafi ya to ya ba za digiri mu maga wa jaran ya ya ji wuce da kawai no Um, al al-bukhari sai al-bukhari kitab al-adab babu man akfara akawo bi gairi tawili fa wa kama qala yakan ya al muslim sai muslim kitab imani babu bayani hali imani man a li akil muslim ya kafir yakan ya hadisi ibn umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ayu ma rajulin qala li ya kafir faqad ba biya ahaduhuma na za don don ga ga yaju ga ya wani kafiri na na ji kiyo kafir tin nga nga ne e ba bi mo ajo e ba so ta za o ti de da ji ibn azmi abu muhammad ibn azim ya zahiri alikamu fi usul lakamu volume 1 page 90 to 93 albabu sabiu fi usul lakami wa ziyarati wa ashabil ma'arifi ibn azim ya ga yau Kulu ma na fi innahu yasuku fa'ilu wayan do na ga ga zani gaji dun gaji fasiki aw ya furu ba da aw ya furu ko son gaji kafin to na ji jire ba da kiyamil hujjati alayhi ga kafin shi ta ci wa ba na ki da ai qamat hujja jiyu jiyu na fa huwa ma lam takum alayhi hujja ma'zurun ma'juru amma kana la ji qamat hujja wa ngoli a bawzu ya wa in kana muqti'an kawai kuskure jam وصفة قيام الحجة وهو أي بلغ فلا يكون عنده شيء يقاومه لا يغتزاننا وعليكيه wunde yan doci na wa a jan wunde yan doci na ga wunde dagwa yana wa billahi tawfiq ibn azmi ke gan volume 1 page albabul hadi ashar a sunanul manqul an rasu sallallahu sa wasallam ibn azmi ga wasu daga abu yusuf al na abu yusuf ga fiyata abu yusuf gifin nan abu yusuf nan Eh, eh, eh, eh abu yusufu mai ji makanta yin a imamu abu hanifa nan yau mhm. ibn hazin hujjar da na fi sarawi amma abu yusuf ga wani ga abu da wani wato ga abu Yusufu labi na sa kugu biya ne wa ga wani ga abu nan Da abu Yusufu gam gam isu illa an shahadati man yasubu salaf salih ayu ga ti ya yi hukuncin ya yi da na gaji salafu to kono faƙala abu su ji gagaji yato wallau an na mura'an baddalar ga zanu mace ya ƙur'anu shi ba an, amma da kuskure jahilan ko bai jahilci aw salla li ghairi kiblati ko san yi sallan wani yau da nan zai jin alkibla li zalika ya wace kazalika ma kada zalika fi dinihi inda hadi min al-islami na wa la aibu to adini min ba zan dole mini mai musulmi ba hatta ta kuma lailu hujja bi zalika ta ga ikamat hujja ji fa in tamada in ga ci gaba da jijiyoyi fa huwa fasikun fasikin ruwa wa in anada Allah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko fa huwa kafirun mushrik ina ga ba wannan mu ila shishi in do Qur'ani ba shi misali in ce daga min al-jannati wan nasi al’almamin min jinnati wannan su mu yin gasho wo jira ni ako wo dika ti pin ba wo diga diga min aljinnati wannan su a ce wo diga min aljinnati wannan su ga diga ke lo ta ya cin mun kuskure wucin e gonna da na ci wannan a wata cikin wa kula je ba ni wa je ni a a ko to zai ba kuranu ko wani murajia mu aya mutlaji a gumba an goci alal da nu da wannan gole wani san wagai to su mini kuranu go a ga ga sannan wani kafiri ne ko kure ga ne jiyo go diga ne ko na gu so tun wani luji kiyo lu so tuna to e da wani wanda mm. zane da ji bayanin ga idaji beji mai mm. ke izagin nan ma yabo jahilin shi in ko ga ga izagar da nakuda wa yi zan da sai Allah sai da gina kike ga sha Abdul Kadir mutawasu hmm. da ya wuce mun maji sosai su wa jahili to dan ne sai da ali daga nan gona sai mun sa ga da yau tun tun sallah da ibini daga ci ba nan in na mana jalu su ne yo gaskiya wajen shahadatu ya mu'ayyan gungunan kuguwa ne jannar ba di ga mutane bai gona insha Allah wọn lè kó ìmọ̀lá tún ara mi lè lè yà àdìsí o yà ké expand yẹn mọ̀sáàlì orí méjì ẹgbọ́n ni èyí ṣi dánbó bá ní ọ̀gá a ti yàn àjí bayani àwọn gan asma'ullah al-husna riwaya na biyar ci luwa Allah lawar da sabu da ta zuwa riwaya tilin zai magani ko amma da gbaya ne ku ne na make pátá fún ẹ̀jẹ̀ ń fẹ́ ti ìrẹ̀dà tí bẹ́ ṣíṣì kò tẹ̀lé ya lílu yáàjẹ̀ lílu yáàjẹ̀ lílu mọ́ ko fún ẹ̀ fẹ́ ti ńgá dánná àlàáyé mọ́ tó ṣe ẹ̀jẹ̀ lílu a ìwà àwọn ti di jẹ́ àrùn ń di rẹ́rí à wúlé oko gbàmẹ́ ti á tú ni wọ́n yẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó dẹ̀ lílu ẹ̀ amma dalil na shuta zuwa amma wuri kiyan uka to kuma gula ne ngobo kuma bello ladi gane hakan nan ẹgbùgbà gbọ́n sábà àwọn tó mọ̀ kó mọ̀ ìdàlẹ́ pàtàkì kabin da mallawan nan shi ya yi tijjani ko sani bayan da wasu ya ta su mm. ego fokeshe ibrahim na babu wani a cajin accident a ca tsuwari na shi kenan ya jimina eh haba mana nole foto na labarin wani wuzo ya ramu a shaɗi na ka zaɓe mulki ya malu sau da ka nau saboda wani duta ta muke so tu ibrahim a cajin zai ne ta tsuwa ci maguna buhari na a ba mana Allah ya girma na fushin na ta biyu kí lámẹ́yẹ tí kí òun yìí ṣe gẹ́gẹ́ etí ẹ̀dà jígágẹ́jì àti àtúgbẹ́ ní tòmù sí nítorí káàkiri ó adétòzè ìlòdì pàtẹ́ àjísálà ní ẹgbọ́ àti mùsùlùmí lè fìtà àti àbúrẹ́ káyọ̀ dídé na. àná àgbẹ̀gẹ́dẹ̀gẹ́ ní mùsùlùmí kí wọ́n lè mú ṣìlè mú káàkiri wọ́n tà ní àná kó dẹ̀nà níbo ajínà kí wọn àṣẹ jí mi lẹ́bẹ̀ẹ́ níwà wọ́n ká àti lọ́sí lọ́sibọ̀ sí ègbòjì lẹ́yẹ lé kó akọ́ ìgbò mi bàbí òyì ìlọsúndé ó dáa wọ́n pè é lọ́sàmì nasara mai bo, ta hanyar cimar cross goto ko rubo inda ce oso ma langala cikin da so ya a fitin da cewa ta to flag e e, e ya britin babu ya fitin da da shi ba da hauke shike daga da flag ya britin babu nan e jibi ne da wani shike nan habba mana in hmm. ta tabu zallaci nan ko ta kafiri bin lawazin hmm. wanda na da kunna wanda da kunna da kunna buluzu gaskiya fi sabila wa za zu mutun joji ya jikin yare to ga za zu mutun joji wuce Alama nga gande yu nga yi da jo nga gande bumi wa ji za loro gwa da loro a ju gwa kashi dutu ga je gani mo ko fa ya ya zujo ya muslimi shi a ju ku sallah a fu nuwa a fu guma duka sai muslimi zan loro a baga fara wa zan loro a barama wa zan ba ni eno we gani wa je ka wa je ka e me kabari wa efu alikiya ma bi enne wọn lé wá tó lè jà tó wọn náà jọ àǹfààní à wọn àdé òru àrà alikiya wọn àlè àlìjẹ ní wọn àlè rà mí tó wọn àlè àlìkọsọra tí àwọn ẹgbẹrẹ náà ni. kó máa lè yo mùtí látọ àká sọlẹ mọ wọn. wọ́n gbà gbàdúrà tààrí ìmáàmù ṣọ̀kalẹ̀ tẹ́ gbọ̀ngàn wù yìí náà. ngwa ta kace ibn hada ka su babu ta jima ka ta wani cin gomi gomi ga wace zai layi aka nan ala aka bai ci ka sai sai ta biya ki ya doje ya ci rududo iji makanta mu magana na ya jiya ba ibn hada ki fili ta su gona ga wuje da daga wuje da wuce shi amma mu ga ga wasu ka fili ga wuje ko ai ka mutu jaji ko ajiyawa mun ga guguno to wuje ko wato ba ji ka ko sun wai ta ko wato ba ji ka mu sun wuje da buga wuya ga wuce tawa shekali ga zaman ti felu amma shekali ngo ne ili ga lulu domin wa gaskiya wa za da so kuma da yoyi wasu a sai riba ce inda tuno ga ne ga wani bici cikin in ta shekali shi ga amma gbanin nan kuma bele ga gaskiya ga ne bi maka ta wuce ga mu fuganan hmm. da dinga yi gaskiya wuce daga ba a ya tuba mu sai ta sanawa ya ji makanta wuce nan hmm. a ta tatu abu ya tunaja sai kayan bata hukuri da albadul taliyu ibn azmi ya gan alikamu volume 5 page 143 albabu sani wa salatu fi wujubi fi ko ibn azmi go ni azal babi aidan al mukra al kufri da na ri tilas gundu la kafirci gina fa in abada bi lisani wa lam yabur bi kalbi da na gaji buta yayin wuci ko فإن أبدا بلسانه ولم يعبد بقلبه فلم يأخذ بذلك عن الإيمان إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان أنا قد أجيبه تاين وشي نجي سوية شعبه بجين تاروني قد دا أجيبه تاين وشي نجي سوية شعبه نجي بكين بكابوي إتيه باكا نيزا هجنغو دو جيان وشينا ابن عزم قد هنا عجي كافر يبو آيه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان أما كاوشي نمغاد نواجي بيبو يعني um, ibn azm ya gan alkalamu filisti ya da albabu da arba'un juzin ya gutu ta ce ko page 634 ya ne ka mu fi usul laka mai ibn wa amma man wa amma min alquran fa qawlu ta'ala lil muslimin ya ga nace ga muslimi gan wa laysa alaykum jinaun fi ma aftatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ne fi da ya yake ya bi ci ne kina amma ne mai gajin ẹgbẹ́ ìgájí kúlù ta ọ̀tí padẹ́gùn náà wa min al-ijma na wala khilafa bayna hadi min al-ummati ibn hazm ga ce le ta kai zan do mu ba anna man qara'a kini da ga ba al na fa dala min al bi lafzin akhara mutalaffaz ne ci sanwa min ya na aw saqat aw asqata kalaman ko an nan ko wufu nan au zada ko wayan doci biye zabo nan sahiyan etiye yo mukte ya ce kuskuro sai no la fulu da na kafira wala yubu wala wala bada, wala yufassaq amma ga zan na ya fasika amma ga zan na ya ama ga na ya dan bidiya wala yu wala yusi ko la ya'si wa inna sha'nu fi man qamat alayhi hujja fa'ana da khalafa alaya aya wato ba da ga yanzu muke zanin In ga yi ya ci san to ce ya san to ko mutum wa gwa ma tulayi ne mutu zanen kaza a ga gwamnatin wa khalafa la ba da wa khafa ala mu kallida aw mutabi an ya wa ko mun tayi tuza ko an mutu ya muna wa khalafa sunna ma ali sunna bana ba da an arafa abana wuye ne kazalika fa haula hum ladhi yakaw alaihim takfira wa tafsiqa ala hasbi khilafi min zalika mun zanne ga ku ga ku furu ya fasikanci wa cin ci abu idza tahallu khilafa zalika kafaru wa yakhalafu mu'adin zai mutane fasaku ibn qayyim wa yadan الكافيه 3316 والكفر حق الله ثم رسوله بشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفر فذاك ذو كفران الكفر حق الله ولا ذو كافر يأتي يتشوي ثم رسولي يا يأتي يتشوي بشرع يثبت لا بقول فلان يا بالشريعة مسلم شي كان ودي تبتر ووجد نزان بشيئا من كان رب العالمين وعبده ان أن يسمجنا لتقبعت نزعفي لن يا يعني محمدنا قد كفر فذاك ذو كفران أن يجعل ستيتي بكتوين غاية كافر نزعن شيئا كافر دانا wai ne zana kun alkawajil musla ya shek muhammad ibn salih usaini page 148 yunga alhukumu tafsiri wata wa ki laisa ilaina wala zawi kafiri ko wala zawi fasiki mujiyan mujiyan mujiyayya wa ila layi ta lawar rasu biyu sa sannan wuce ya gina su kuma da tucu wa sauwa min la kali shar'iyya marar da ila alkitabi wa sunna ngon da mini shari'a na Qur'ani ba sun ga washe bara tona fa yajibu tasabbutu fi ga ya tasabbut dole yanzu wata tabbaci ya gaskiya yazo fala yukaffaru la fasiq wala fala yukaffaru la illa man dalla quran wa sunna ala kulli aw fiski la iza ma ma ga kafiri ma ina Qur'an ba sun ga la fasiq ko fa wal asl fil muslim zahir al-adala asali muslimin ga sai bai za adili yo kirkiyo baka islami baka adalati hatta ya takaka da wani zalika ko sai inda shiga bai ga wasu da Daga ɗalagacin nasu shi ya alkur'an ne bai sunna wale ga mai ji bayani ya ce sharaci ya tafsir wanda mawani ne da kan tafsiri ne ko wale ga mini hubo kawai kufuru e ga kufuru ne daga Allah wunan gajinan waye kafirci ne daga jikinan na ga ala tube gan ko etu ya ko na cikin bangon da oge mmemme na kafirci wani wa diga wa sai da ji ta tabbiye zagi sai ne je ite malu no suna da ji kiyo ko gude ite malu a a illa an tarau kufuran ban wa ha kufur ne ci bangba kuma ji ya ngole an tarau olùwà ọ̀jẹ̀má ti kọ́ àrọ́bà láti ọ̀sẹ̀ ní ìmúlì láàrígbọ̀n tó ń jù ní èlé ìrìnà gaskiya ya rẹ̀ ìzàlẹ̀ ṣe gbẹ̀dọ́n rẹ̀ gaskiya fi sẹ̀bi láti ìzàlẹ̀ pátí àdájú tó kàtí bí afẹ́ bóde ìlàgá àjẹmú ìtẹ̀dú ní èrí ní olè lónìí gaskiya ìmú yi doro. na je gaji kagwas ne gaskiya mun tabi za mu shi kai shaidu ala an zai annun kanu kafi kafi ya daji bai ta kai kafi ya so eh rikici da to bo so kwani nusu su musu nusu su kura da sune da su wani ga diga diga ko na rabu ko fe jiri da wani ga diga sai malam ko fe jiri diga diga sai gullo ko a ga zai ga da gullo ya gullo sai wala da president je kawai da kuma da cin wata ne na ga wajibi da ta to bo to tun ya ni ge jiwo za ke gu musulunci bo nja ke la ni aso ja ve la ga e bo to tv no ja ke ju ceremony ja wu yo ti o to adi de bro so cha ti le mu ye wu ye wu ti ne ko to mo ti ne tv wu ta shi je ba eh lawazim ko ya ni adi la ke gu musulunci na inda da ne ga masu muna ah ya ya ga ne ce da yo ti ji ko da wani ne sanin ne ga wani waga ya zagaye jiye jeji shi kayi da na musulunci lajaga ya zagaye jiye jeji wa ga wani biya bi na lataru dulbira da gida ya zai ji bidiya wa feji rijiyar da bai bidiya ya misali bayan ya zaga shi shi in sha wajen wajen gada ko wọ́n fẹ́ mobilizer ìlú tó tó bàbú tó ẹni tó ń tó ẹni tó ẹjú tó yájú pátá aláàzú. ìdáwọ́ ti a kí ibi náà náà ní ẹgbẹ́ nígbẹ́ ẹgbẹ́ àkàrí rúrú. lẹ́tọ̀ owó sọ̀kọ́ wàá ti gbé wàá ti gbé wọ́. ìdáni bá ní ẹgbẹ́ jìrìbá rìbá jígájà musulun ti máa rẹ̀ ẹ̀sùn jìrìbá àmọ́ ẹgbẹ́ ni wọ́n jìrìbá ló tó ti bá to ban ja fata ya dole din kafiri ba hadi da yabo ne gwaji ne musunci mai gusa ko and that's all nga to bo so ko ku bo sin da ne ga jiri ba ne ga don no a a wa ne ba ta waji aya da hadi tin ma wanzu hukum bil wahyi ne me laji wazi ne ne me la sai tune ne ne me laji gargi ne wa yin so ci ko laji wa. ko da ne ki mutu gaskiya su da su ba ta a ta wa a tura a tura ya ka doka ne ji zakan ya yi yi ngole gbogbo lura tó ṣe lẹ́gẹ́ da mọ̀sẹ́dọ̀ àṣẹ́fọ́ gúta jẹ́ obìnrin ní nàìjíríà wágún látún wù jìnà ai wallahi al'ilmu indalla bẹ́ẹ̀sì ní ta lè ní ìwọ̀n aka yẹ tí ẹgbẹ́ tí ń jẹ abọ́ ní ní tànú rùsùlù máti bikashi mafasi da inti khaba ta muhammad imam iji makanta mu bilil wajibi no eh muhammad ibn abdullah imam ari nungani na o da ọ̀la ìdífẹ́ na. ama náà àmá káwọn tó bá ní gun lógun ojú náà ń gẹ̀gẹ́ sàn tó ní káfíńsì ti jẹ́ àníná wọ́n á lè rí dáa náà o. Ujiyan duwa na bedan kurano biyu suna ce ga kufu na gai cincikwa. janna mai suna jigana ke ibn abbas ikrima mujahid imam ahmad abu bayd al-qasim ibn sallam ibn taymiya ibn sa'd man da ci nan mini mai zamani mai ibn baz albani ibn sayyid again aga hujjaji tabbatar ba ta ga lokacin kufurun nan nan ko eh wani kaga yi iqamatul hujja wa dawa a dai man yi bo dan guru na jade kadamu rasu gun waji ne musu jamai ya go sashe kuskure to akira kaga ka musu hujja bai za su shubu bai tawili jin wa da mini mawali ta wa da mini ne jiwa kon sai diga ta kafiro bana anai fata a daji ke a ga ku du da na gaji ya wuce na waye da ne idan kalin waje to fahimta nan kun ji wa ga da ga da kufu wati gugun waje kafira amin ma je yake yi kiya ma je yake yi zakan yabo na wala ka mu kallafi wato ba mu yo na je mu wa wa wa da je wa da je je digangel kuma na bayani atla mu ga wa gwa amma zanen gaje da su zuwa ne yawan gwa sunan ke jiyan nan malayi timaru irin wancan wannan mun ji mai tawili wọn mọ láàrin ìlú yẹn ìdàrú ju ji nígbà kọkẹ ju ti àìdé dé wàdí ládàá wọn gá tìmí tí wọn ni mí. zanne ma fún àti yi zanne lo musulunci woro náà ẹ̀dà ká a tó musulunci woro nǹkan tuntun káfíń ti lọ wá àyù káfíń dání ẹgbẹ́ ní musulunci woro. ẹ̀dà ká ìjà ìlú nǹkan nǹkan nìkin dẹ́ bọ̀sùn mọ́ wọ́n tọ́ bàbá ní wọ́n tó yẹ kuka tutu kafirci na wa layu kafiri an yaya bonin gole na sha yi ba da yake ba su mangwaci guda na yau ke wugwa ta sai limo sa ta ta ga ne consider zu? ko ne don ko so a ne ga da ga shi ti wa yi kafiri ko inda ga yi bobon yi inda tun yi ci lo wa yi ki an wa ga yi na ya kafiri yan amma da so fi bo ta gina labe janin a rara motsa ciya makata kago makafiri a mona ya ribi lafajiran fara ibn daula ya musulunci dawa gida abu gaba ya fatawa ya rina iso jike mukabala ji ji iso bi sai kwara ne shi yake fogu banin da shi ibrahim da zamushi in sai yayin zagi fatawa gara magiwa ya bana daula ya musulunci dawa ka ga mai gina ji a ji musulunci a kafirci ga a yanyan arin zagi ne ci ga to ta to da to shi ya kan ga an yi da to ne baya. ba na mai ce ganin maje tuwo wani wasu ga to yawa wana ya ta yi makatu shi yi zango shi zai confessi a mai ji da hanyar da asusu wato in ga daula ya musu shi da wana ma wana ya ke mai ga da na huwa mai babu bayan wani ga wajen kafin yawon mashi ya gaka bai sabuwa har da ni wa mashi a amma wa magugo ba rayuwa jawa to makanta wajen ya ce

tamba da kuskuren ne da akida ya amalu su kwago almasailu ilimiya ko masailu amaliya bata zu gaga da ga da kuskure da wa kafirci ji ya da ga da kuskure tu ne ke wuce da akida da wani kafirci nan na zai so bene mutazila shi lokacin mustafar sawai ibn qayyim hay'atu kibarul ulama na saudiya a fasiyan fatawa majalisar yafi kibar ulama a fedu da biyan shibagagun tuwani ci yan ta ifo date yin ci ko yin tsaguni ci 1419 yan na jeji duk nun da ya shiyar musulmi jo ya yi zaji kafiri a ji bombi nan da ya zaji ewu zaji ko na energy a tujiji gwamnati ministry ekwoji bridge pata ya rubaya ebo ne yen meje dan da sarawin na umeleje zeje gwa da e e ne la ela ela dukiya na shi mun goya gwa to mun sun je da dukiya wace ji lalace na ne mashi ji lafiya ne la za wace da na zai mashi biya aminci ne ya lamar masiba bi bala'i jimbiya nan majalisun ya yata kibarul ulama ga ale ga goya lafidu ala ganna waye ala bayana ji e bulu sai nasihu ya tsoye ci ganda wuji ganda wuji ya tsoye ci amma ya lagwa ya wace dai masiba da zahiri wuce ya ji na manyan sun naji naji da kadamun rasikun jama'ir ji ya gaza naji bai ilimi amma dai da sun tsoye ci na gaskiya e ya da bai wuce ebo gigi shi na zai gari lamari na kuluciya da bugun yano ya mafari a lazari kafiri hukunci ya shari'a musulmi na sako da tucin ga disai domin kemi na wa ga alayi alayyi ko yara mu ko yanne yi wajibi ko yanne ji wajibi ana sai da nasi daga basu ya ci ga tucin nan a cikin hawa lazari kafiri mu umajiyan dundu na jiya gun yi kafiri cin gan ko ya tunan nga yi kafircin ci ko ne gaza wajen daga millayin musulunci wani na ma alaza yi kafiri hukunci su ko bai tuci ga wani ungoyin ya zandun da nawa na ki wuce da za yi kafiri na sai mu dalilin kurani da su ga wa zai a yi cici nan e bugun wa alaji kunji shubawa da labiya umari zatowa da labiya e ne yan na gidan ja sarawi e, hajji a da ka'ida da mini kawai zige ga alhududu su da raudu shi wa ko haji elu kan elu ke ya shubo ya a ɗan ta ci takafi ya ce alaza ya e kafirin wuce ake haji daga ka ta tafi wasu to da raudu shi wa haji a nabi sa sallam ga zan dondo ne ga ga yaji ga yawo ne kafiri ne kai zan da kafira wa da yake zan ga ga mutiya in bai da alkur'anu yin na shi zaji fahimta kwaye ga kwaye tun ko akida mai kafirci nan ta e buga hukunci na ji bata mu mutu a ji tabbatarwa sai bi saba duju dube shara tujin mu dambo yana shi makonu ga damar misali ya zaga su ta alawar jigo wadda dangi duni ko mm. ba e za su wa mai gida wuce wọ́n lè wàjú bá ń tukú gàrí wàjú gùn wàjú gùn àmọ́ gbá nínú wọ̀gádé aṣọ káàkiri tukú wàdé gún ti gi wàdé gún ti yàrá màá nígbà ilé sọ̀rọ̀ bí dáná àmọ́ nígbà ilé máa ní ibi àgàtú máa ní ìgbà ìkíyọ̀ mùsùlùmí àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ káàkiri gùn àtìgàgà aláza yìí káàkiri ìzàbẹ̀ lótò náà wàyẹ tẹ káàkiri ti gánà àmọ́ àdàgà náà jẹ níyẹyẹ tó káàkiri ti wùnyẹn wúlò àná kó kúskúrè dà náà náà sannan alayi ga kiyo kafiriya ke misali ga ga allah ma an tabudi wa an rabbuka Allah wani wushi ne mai ceciye wani annabi ga afta amin shiddatil farki ga na ce ce wani tsananiyar yan gbafa fasu jin fudu da ji kafin wajen don jasarwa ya bani wani gasa shi wala dukiya ji laji lalace waga ga ka fa a je oji gware waga ga ka filifa ga ga be ni ni ga ga be be da ne ke ku ne labari dani ke wa goyi ya mu ni nun tara ga da yi nan especially ne kake ji alaka je da shi ne e bonan nan wallahi za shi a sai rebelli de de so a je te da shi a sai da tawayi da shi a sai ku ka ku za a gobe ciji ya ji ma da tici ma bai da tsariya duk ya gaza shi man wa sai shi ya ya ji shi man a gaji lalace ga malla alibi sa sallam mun ka ne za ki ga wa da gobe ciji na alibi a mai daga illa ka rau kufran bawaha sai ga ne ka suke ci banga inda kun fi min Allah bura ne da dalil daga ba sai ci wani ne ko kawai ga ruwa gobe ciji ni na ya ci ko na ci banga ne Number two, ido shi ne e ya ke da da da yaji jiwe kafin cici na musulunci yawa su kuma yawa cici mai yawa. Hmm. Number three, ya ma ke da kagbo ne ga gunu. Yau ne da ku. Number four, ya ma ke je zane ga alabe wuce ke jikiyo wuce aje na musulunci yawa nan. Yau ne da ku. Number five, lila ke abu ya zane mu wa ke mu ba na wa mana wa kun ba na to shi gona. shiru su ke kusa ruwa ne ko mini shi ne mu mai shi ke da suku ya ma ke da ke bukata yin ya je wa sai san sai ka tiri shi ya ga shi finance ya kuma ya da da ya sai da shi ya da kaza kaza yi ya ma ke wa al'ulama rabbani ne kami ke ya na to kule ya ci ya na to kule ya dawo ne to to ba yugo ta eh. ne kufurin bawahure alaikum min allahi burari yi mai duk wani ne. ba ga ba ni ga pat ka in ka sa ila ni sas wusu ji mulki wuro je na sai shi ba ni ki a ga a ga sas su ji mulki da gode masalaci a gaya tafsiri ji sa hankali talimi ji sa hankali juko juko aminci da wa jimma aminci da wa idi aminci da wa miya kunya aminci da wa miya lobakanta aminci da wa sabi rin wace wa ga e jin wace a ya so yi jina dan guru a je kuji ka communication wa da jani eh ka bata sun ga MTN gulo eti Salat, zain eti zakati bata wa dikiyo eh an gwaci biya an gwaci wasu ba su an ma bici inda ya maiduguri ya ne ya maiduguri no azaba ne na jiji jan yare fitinan ne shi magama ya suna yeli a ce gaggau cabu mai ganga wani yau ya ji ya ji tiyare mu ji a duniya ne jira da wani papa a da kuma wata ga in Allah ga gani ta sa ta ga ga da alkawar da ji alqadiya ne mm. ke ayé tiɲa la ayé ati ŋdɔ tí a tiɲa do tobi kɔyan àwọn òbí àti egun fi lè di àtiɲa lo gàwọn tí ká àtiɲa dama tó bá dìbò tí a mọ̀ jẹ̀ máa kàn mọ̀ lẹ́yìn bá ká jẹ́ ìlú ní àti lọ́gẹ̀ ní ní dẹ́ agẹ́gẹ́rẹ́ wọ́n takò fitinẹ́tì la tó sí bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́dì náà zọ́lẹ̀ mú ní kùn ká sọ. pa. eji e ga yi to kafi biyo mu mai ye ga waji mai ye ga wannan manyan wannan wuri ye ga akida wannan wuri lobe na wuri wuce wuri lobe ya wu to mu wuce mai da arkiya ne no madari ko a aje wuce Algeria mun shi no na a to a a da ku takafiri fice aje kafi ji mu ya a ci ku aje ga shi ne su ku ga manja akida sai su nga mala kawai zai wuza a kidin waya a ga waya yi nga ga wa go gaskiya unyan eh umbe a nka lo umbe lati o diri be bani ban o me nga da a di ka no ga out of experience rate adefre adeza adeza debo ne ni gube yi da demand from bauchi mutu gami ga adon wa zanuwa ci bauchi ga yanzu ta an wani a tiye ziji ya yawo jo ziji mai mai yawo jo da kaza kaza wala wace ro fonu ba ga wata shuka amma ga do so ga ni jan efe fi ga ala oji identify na adiga gube da ni ya ni la se ti o sa ja gan adiga dial number nan na ba won je ge so facebook wa fe wa sun do you

ele mi zaje zai fi zaje anyhow wa su kai wa zutu èmi já gbìn èfò alá ẹja alá ìzàlú já bí ti ìzàlú já tójó kẹ́ǹpẹ̀lú já tú kọ́pà ní yóò tó ẹ̀sẹ̀ ìlú pé ẹjú náà ṣiṣẹ́ dájú tó kàtún wú náà ẹgbẹ́ ní state ní ti dé tó lè jí kàtún dọ́ngbúrà ẹkùnrin rẹ̀ federal parasata ní ìṣiṣẹ́ ní ọjọ́ abicha abu aku yi bora lo kan zuma shi makanta islamiyya ne ce a wusu man ne ce kafi a jini da ya kama wuce zu fata ne ya fan a kan guru ji buta kafe da gama ila yi ne ki soja ya da soja ne ci zu ma ala masiba jinde zenya da jiwo amma jama'a ku ko yi bayanin ga wa masiba shi tí mú kùbìlì gan mú kùbìlì fẹ́ gan kan mú lùmọ́ ní ìṣẹ́ oyún tẹ́ ìdí táìfì lóṣù gàrẹ́ fìlà ṣì tó ti ǹdẹ́ ìdàjì dáná ji àdáadáa lọ sórí àdá àdá pọ̀lísì níwu adé abẹ́ṣí adé abẹ́ ìzẹ̀jìdá súnmẹ̀ fíjì ń ṣe òpó èkó ń ṣe wọn àwọn ìdàjì wọn àmẹ́dẹ̀rí ibi pátá pọ̀lísì nàbàrà kó aṣọ kára wà sáà jẹ́ ìbúsọ̀kó tẹ́tí pọ̀lísì nínú a ọ̀nà záńdó tí mọ́ dájú atọ́nẹ̀jìlá arábìnrin àtọ́lá àdájọ́ àti wà ní tútẹ̀ gẹ́gẹ́ fún gbọ́rọ̀ lókún àdẹ́lágbàsán kágẹ́lágbàsán adínlá àdínlá àtẹ́ndà náà na ne daga ilantarar kufuran ba wa inda kun da ya fi bura ilantarar kuto nan nan ngon ilantarar kunji zato a jihar kunji a gan a jihar ne ga kufura na wani fasikan cari kawai fasikan wai da kawai su rubin ciko no ga maji zalin take zai finge kuma ci caca kuma doktor alamu na fa ga bawa hannu na fa kufu na ji bawa a nan na bare no ne don ne dan da tagon ga ah su ne ba ta mushriki ayo mun yi da lailiya mun yi da filiya mun yi da babo tiliya mun yi da baba so tiliya no ne don ne ma ga kai sai ka a labarin ki da wani wacce wala no sai to sai ka tuwuci nan wariya bilibu dan bu gai sai su ga adabu ta jin ga adabu ga yau kuma wa sai ya faru nan kai bilibu iya kuma zon da fahimta zon na kaga su, da soko ya zano ba su ko nga ya zano ba su ko ngo ji gane ko nga ji zaji ta kafi masa kuma a dunga ma da to aljanna kafi ce yahudi skiliya kafi ce nasara skiliya kafi ce majusi skiliya ngo ko amma da na ga yi musulmi ala zai nan kawai to bidiya wani mutum zan gidi ru ene mo wani jiye bidiya ne mela mi tuna passage ne mo ne mela mi tuna umarja mai kan gwani amma shama ne wa mutum ke so ne yadiya mi kan amma wa gaza ni gaza ya kuji musulmi jo mai da niyya ke fa alkiya mi ga dadi wato a biya kila wani kaji ma wani ne yo jiro to a dena wa tara so shi ala wasu wani Ngai da ku fi min Allah ya buranu wato da de dole yo wari dalili na cikara ranan ya bugo wari wato dalili wato wari sahih subuti sahih dalalati nga tazu ma sikiliya sahih subuti istilahu ya usuli yuna jinna sahihu subuti wa tazu ngai ayo ayatinu ayade dalili fwa ngai hadisi ma hadisi sahih ko hasan

ko shi mai da hadisi yana lawarin kilabun nari hadisi yin su hajje amma a jira su to shi da su kilabun nari albani ga hadisi yin su gya na sókè na ń pa àwọn ìjìnwó ìjìnwó náà ń parí oúnjẹ kí lẹ́yìn ìsàgá tìbì tí ni àjì ní ìtìlẹ́ ní àtìbì sáà wáì da abẹ́kọ́ ní àwílẹ̀ fílẹ̀ ohun wọ́n ti kó dábì tìjá àdífún ti jẹ́ àrí mission bá wọ́nà òṣèlú oṣù fún ọjọ́ òṣèlú láti tààtì ibùn sẹ̀mí ṣọ́rọ̀ yẹn ti tààbù kàbáyé sẹ̀mí nígbà tààbù lábẹ́m bá wọ́nà láwọn mẹ́ta ògbẹ́ta gbé lára ìwú lábẹ́m bá wọ́n ti ẹgbẹ́ mi gan bàtàzọ́ mi gan àwọn tó àdífún ọmọ ẹ̀dá àdíjà ó sọ̀rí pátẹ́ òṣèlú pátẹ́ ìkáàkiri àdífún ti bánu àdífún ti mẹ́jà nìyọ́ tó ń jí mi wà gẹ̀yà mi sọ́jọ́ eégún jà mọ́ ọ̀gájọ́

Ba wọ́n dákà àti ibẹ̀ mọ́ yìí náà tóbi wọ́n gá àlọ́ ìgbà wọ́n gẹ̀ ẹni bíi ẹni bẹ́ẹ̀ tí náà pété ìdẹ̀nu ọgbọ́n tún ẹ̀ láwọn òun lọ́rùn. so ci gaba ba ne diga minan layi na mana egayen mun sabi a gaza dai kasu ne don su kowa ya koyi ne bi. yau da don ko dalili a disney isnadi da ne sai ko sai ga ki da nan ka ga bane mun da cin wacin malan da ci kas ni waje kasu ji ga ni a a in conclusion dai wajo jiyo lazo yi kafiri wuje dan kamar ce ga kul inna ma haram rabiya al fawaisha ma zahara min wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al haqqi wa anta da zulmi sultanu anta kulu ala allahi ma la ta'lamu ce ce mi wa al tulana to na sona to le fi ta bidutu na ta gaskiya ba ne bai lai lai fa sai ga shi da ya ga ni ne da ni wa ne ba ci akida sabana ne ne da jadi ya ku kúlà yìí musulunci su pátá polisi pátá sójà pátá ràdúgbò náà na, wọ́n ti náà wani jáde fẹ́ máa lọ wọ́n jáde kẹsàn wọ́n kájọ píkàpù wọ́n kájọ gẹ̀ẹ́ lè dùn ọ̀rẹ́ ìgbé yín amẹ́jì pátá àti ẹ̀dà ní èkó ju musulunci ọ̀nà yìí ti ká jẹjẹ yìí nínú bá wọ́n mẹ́ jẹjẹ ya wọ́n mẹ́ za ma dukiya zai láti lalace to dukiya gwamnati mai láti lalace wọ́n lé nínú kó almurakabat irin mota yi bos yi ya ya fiti yi ko mene biyu ne ɓata ne ne bi lalace takribul munsha'ati ina ja ministry yi makanta yi establishment yi e commission yi ko department yi parastata yi ɓata da ladan ne ɓata yi lalace ɓata ti da nage mu bai riko musulmi a fi jin ga fi mu da yi zai je musulmi ga fi ke je na ja za da jin yanzu wuji kafira bi ba mutane yi da ne gan wayan musulmi da je ne gan gu ya ke lo ajin ka ne raja lo to no kan ayi ya be je lo no ga shi ke da je ne be ni mu da fake le je ne da no ne ta fake le ga la la waje be so ko be ba so ko be ne e jin ba no ya sabu na no yusi no suna e jin ba na ce ne ga na na no waje wato na na fa arabu be jina wai musulmi shi ya e bonan rayin na ji musulunci a kusa na wani ce dukiya ne musulunci a kusa na wani ce. Amin sai bai dabba ga sha le za ya di alilewa a ji rayuwa wa a tiyawa a ji baji wangi wa masala za yi bata ga lalace musulunci ne wa dukiyar za yi gwata wa mutunci a gwata wa ya ji a gwata wa na ka gwata nga malautu bana ni ta sallam jika shi na nabi ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum kuma haramun ka hurmati yanzu kuma haza lili ijaye dukiyaye mutunci ya bata haramu ya na. ya ne da hannun ko fi kuma haza ya nan fi kuma haza ya shi nan. hakika ne bisa a sallan zan balar baladikun ne ya wure allahu ma allahu mafashahad allahu jiri a ne bisa a sallan magan kullum musulmi alal musulmi haramun damu wa malu wa irduhu musulmi ya musulmi haramun yau to ya juto duki to mutunci a ne bisa a sallan mai ta ku zulma fa'in na zulma zulma fi yawon kiyama esu da ya zalunci ya wani zalunci shi ku ya fi alkiyami Allah subhanahu wa ta'ala waje gargaji ke dai ba na ga rayu da jiyangayen rayu na agwata nan a wata refin ci ko jire wa ma yaqtulu mu'mina mutaamidan fajaza wa na makhalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adala wa azaban azima dan ga mu'minu be digange na e ga be ga on tene ja na o ma de de be gen na so shi ga ji fushi be so shi ma la buɗu ma shi riya azaba na tana jiku Allah subhanahu wa ta'ala ga yake kafiru ko kafiri ne ja ne je na je kafiri amma na je lifi tashe musulmi shi wani sai shiga ga kyawu gan wayan kana min kawmin bai na kuma bai na umi sa kun fajiyatu musallamatun ila ahli wani je je alkawari da yi a ti shi ya gwe feshi lafiya min ya kafiri shi na shiga da shi musulmi shi ta tiri ta ko ji sabere da ya ta gane nan musulunci gwasa kan wani da ya zabi a da ke diga da kuskura ga wala kyau wala jiyoya hingele musulmi mai ji sallah wai fiyazu wai luwaji wai lumura wai la'ila wai bakuranu na tsoca a kira yi na gamu wai jimbe cikin an da ke faunda inda lo gita a ramadani a jaza'i sai ji ne kin da ba buzu ma nuzu ga ne yuzu da kawai na killa ya bro down ne ji soja ne ko bro down ne ji sa ne ji kofa ne ungo a dambu kilo ci gu dambu wace masiba da ko ba yi musulmiya eh ela mafi ya abubuwa lalle ji ya ga ba da ku ba mun ta dure da mala ya gani malayan madina sai ga gan kafin na wajen sabis ne zaɓi malayan wace wa wuce fo ebe ne kuwa tuwa ebe ne zuwa suna ya wuce wasu nufa ne gaya kubuwa ne ta shi za wuce ba ne fiye ku wuce za in ci ku zaɓi ta bayan ki laye ba wuce kafin ki yawa shiga aje imanin. Especially, if I... Especially, if Hmm. kafiri na shishici kafiri a ma'ana na ƙaju ga jara mutu a ganye musulmi cewa ganye wa musulmi da digangan ya bugo lefi ne da fitan gyare ya bugo majalisun hayatu kibaru a nufi sa su man katala mu'adin lam yuri rayu hata janna zandun da na ga kafiri a ma'ana wani wawo kan aljanna cewa zan e yi zana musulmi kiwa abin ya zana liman wunan kiwa abin ya zana mufassirin wunan kiwa abin ya manyan wunan wa abin wasu ya zana wali ya soci wunan kiwa abin wasu ya zana wajen na kina ya fo bayanin wutan fiye ko jama'a bayanin ko su ko bayanin wutan gaban bi ran yi su bare dukkan da ke ji ta gida ta yi to musayi kan waye kuma gu ya shi ke nan wamma ku tsakanin su da kafiri kafirin ji haji ma mai ki haji ga kishi haji ga alkiyami na haji ga kadara haji ma da adam muhammadu hana kan waye ku da hadin sa sun ga gawo zagi mani are ba ga gawo to ji da kan ji are ba ga ga sa sai je je so ya ba jo to amma amma ga wato lo la go dinya wa ga ga dawa shi bezo ne ne ya ja ga kawai ke ja to ne bo shin ne musulmi shi waji musulmi jiwu a mai kumfiyar wato wuwu da alkiyali ya e ji mai tiju za wani kwacin bo wadda ji fili gida bobu ni ke ta ji fanka su zaɓe tsoro sai tunu wai kwaɗi a hanyar ɗero a taya to tunare sanan <laughs> shi maga shi tiye na ba ta ci biyu ya musulmi na sa da yi wuzuru a wuzuru ma a mila biya a jile shi bai zai gala mutuwa ne na yanku su ne a wuzari bi shi a jini ne shi hawa. Dogon majalisi da ya fi kibarul ulama waje bayani ke dai ne na zan yana jin da jumai da dalil daga littafin ya ci ba mai daga hadisi na hadisi sallan buwanin wuje shiri kama ya bago majalisar ya tuki ba ulama waje bayani ya yi bayani ke dai akida na akida sa ɗoro ya gwa madadina yana shi mai faruwa sa ya shi da ciwo bayanin nan ya sai a shi zashi ya jashaya a sai a timbon biji a sai Allah Eh, ele ṣe ìrìnàjò tún lè mú tààbù òsù alábòmùjá láti mọ̀júlú tíná establishment yẹn gwamnati, tó private organization àdá láwọn ajé lálàáṣẹ́ náà pàtẹ́ ní ẹ̀tọ́ crime iná musulunci na yagwa musulunci da biyan naya a ti a musulmi dunga na e musulmi kirki ojiji ma lo tejo fa aliki amina egwu da biyan naya ebo na nana ẹyin oyo na zana pẹ e apọ ọlọrun da jiyo na ebo na ngwe iri eri pẹ egwu ba zallatu alibin da inkira ku ya alimu man ya kirci ya zallafi dabo man ya tsaya kpo ya al'injira ku to ke dabo ga wace daidai na wula iri ne wajen irin ne ku ya ne hmm, na ke kasu na ji ta yi lo ba da fiye muhammadu imam da fasali ya ga wuce wani bayani ga wuce na zai mai jerin na ki da wuya na gina yana magaji na wa lalai fito zai gala mi tuna fa alkiyami e tun wuce na maza wuce loke da ji bombin ji ce wu musulmi ji ce wu zawangi ji ce ci bombu yi ko ce la bombu yi fi mota jo ngo le don ko a ce su zawangi ji na a ce ne ga jihadi ga yadda e tun na gaji ba musulunci mun amma ji ba musulmi na jabba annaji go ba wai musulunci na ma na jagwa sun alkurani da sunne sunne na ma na dai ya tuye crime ya tuye ba ne musulunci ma shari'a musulunci an nato kan musulunci ma waga wa to ba ta zahirin na jiriya so ji wa minan nasi yuji buka ka don fila ya ti gina wani shidu la ma fi kalbi wa aladul khisami za idza tawalla fil al'audi li yufsida fiha wa yulika al harsa wa nasu wala wala ya ibul fasada za idza kila na ga bi guga ittaki la nasu ko da alugware a al izzata bil ismi ma ba shika fa asbu jahannam wa sami haka Allah kiyaye mu yana wa ribita ce musu yau bai da nan don donin a ji wasu ya ci da gaskiye a sun wa lokacin kirki a sun wa da sai ce ce a ji fori bai tuwa kan wani tudi da ya ki mai da wa zuwangi da almuja da rusu bilus ne sai ci wata auna da biro takwa wala ta'awunu alal ismi wani wal udwani e kin waya lokacin kirki e kin waya ji bolo bolobolo da sai ce ci ya ga sun wa da lokacin da mai ga sun wa da je ta'addanci ma wa taqula ne ya ce ne la shadidu liqab Allah subhanahu ta'ala gan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mini ba yi mu'mina da yi waliyo da shayo ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil wuri wa yanhauna 'anil munkar ma kan wani dide wa yuqimuna salata mana salla ku yikini wa yutuna zakata mana zakaya wa yutuna Allah wa rasulahu mai lamu tuso ko bai tuci ulaika sayarhamu Allah na ne ga su ko agoyin Allah azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جوتتي ci da gaskiya mace da jiwasa wani ne hakuri annabi sa ga addini na siru wa sa ne ga ya ziyo annabi ga ya so yaci da kidi da litafi da tuciwi da da she musulmi ga da general musulmi annabi sa sallam ga ko to ko she musulmi ko to ko she mu'mini ji da a ce je da a ce je to sai ya da na da je ne ka ni ne da eh, eh, ni ga ta ba ngoci da nake na rufe wata nan hadisi da ya ke gannan da baka kai da ku ke ba da tsayi da sun ya ataju ne ya sai fa tsayi ne ya ala tune bai ba ne musulmi ga ne Allah ya ba da wazu Allah da ce musulmi da ne wa ba a lokacin kirki na la alkhairi da ya jima'a wuji lillahi ala da ya wuce shi su ko da ya shi musulmi shi nan so kowa ba lo ala ba na da zai ji ba na nan ala kan ya ba da sai shi ce ya ji ne musulunci nasara sai ci lakali mai musulunci ru da ya goro sai ci mu hali halayen musulmi ta su da nan dondo sai ci mu ya nasara gaskiya ta ciyar gama nan ga ne shi ce majalis na fasa ya fatawa na nan ga abdulaziz ibn bazu zai shi memba nan a ci da fi kausho da wa wane ga ya gayan kí ẹ̀rọ ṣe oṣù ṣẹ̀tọ̀ ẹlẹ́gbẹ́ ti da ìmọ̀ etí ẹmọ́ sára náà wọ́n á jí bá àbọ̀dọ́ náà etí ẹgbẹ̀ yẹn èlò wá kí ọ. ṣèkọ́ ti bí àwọn làbárì náà eré bàmí ti lè rí kómi tí èdè asar ní dr ayélujára abdullahi alkalimi. Ní sai ga page 173 bo da 174 kula aya ya yawan ladina amanu in ja akun fata kun bi na bayin fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najimin ya yana ja imani ne fas ya bi ayi labari ya gaji wa tabbacin ya ga wuce ebo da ga ya guja ya ce wa mare ya ce bitin da bai tiyan ya ga wuce na ya ji ya tushi ne gano noma. Allah subhanahu wa ta'ala wala takaf ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula ene la de ni wa non gano tumi ron ga ga mutum e bona ngala mi tuma e bona wo be baile be yegbe ta ta ajaga aya bi shiga ibn kasir dan ya mu ta'ala bi tasabbut fi khabar al fasiki Allah wai ya labari yake yanzu wata bacci ya labari na fasiki la da yin ba gaskiya ba li ya ta talahu Ni Allah ya kuma bi kauli fa kula fi nafsi al-amri kaziban yabo da su ne da labari ya fasiki a shaga manin gawo ya zo ma mukhti'an ya guni kuskure ma fa yakuna lakin bi kauli kar fa'ala ma na Allah azza wa jalla anu dan ga lamu ta fasiki na ba ni wani, ne wani wa ne ko kana gudaji na wannan wa zamini ke ba sabilin muslimina na da mini mi lati ko Ya laban na jo jato wa kasiran ma wa kasiran ma addatil ajalati fi dalla kan ila nadab ko ku don ga diye ci daga hukunci bai ce ga wa da dikiyo ba da cire bolɗe ba da hukuli hukun bayan hukun ta tabbatarwa nan za ka zaga ga ala ka zaga za ka zama buci wajen za ka zai ba wajen za ka zai waka za ala yau za ka zai ka zo wajen za ka zai ka zo wajen wajen ta sabuci yau ga kowane nuna wala dalilu ube wuje bai na rahu da ba ga zaɓe cire wuce na wakar tiran ma na jima ba da asiyari ne a kamiyar da ruwa na ba da nasi sashi zai yi sai tuta kirki nan a sai da cire wuɗe yin hukuncin da sun da ba ci ba mai tsoron bina'an alama malumatin khasi'a ebo na eh, bai zube tashin ilimi na dikiya ilimi na dikiya na ya sai evidence ko wa salatu kadwa ka tasiru ya za ta fi sufu ya ali ki zani na ta ta da jo sai ga ga ya lu suna ga be lam su kuma ga za je ji wannan wace yi ne za ku ta tabu anna bazum ya kuma labarin bi akbarin mulafaka la la asasa la min siyati dan ne to ne la labarin ko ne labarin na da fasabi ne in je je ro sai in je ko je ja لقد كثر أيها الفضلاء shabab anaklu ani sikati عن الثقات ta ce zai no ga ci ta ci to zai yo sai zan ci ko ta fi lega ne ga wa labaru wani zo ne waje a dole ta ci ba ga fikatu ya mi labari an fikatu li mazuni na fikatu shi gami ga wa hum mu na asma'u e ya ji maga daga wuce ne ila sun zawo ci so sai ya kula a zai mi haddasa ni sika sika ne ci ga wuga an fulani an fulani su mai yarwi na ka sabaran ta yau labarin mai yancin wai za a rata da sanad amma isna bi za ki gare ne gula da ta alaka ne jiri wa tari do a jiri wa ne mun ya hadisi yo waje to imma sunan mun kasi an imma isna bi ne da ba no ba no to go ti tiyana wadiya aw mu'dalan ko ma ku ba ba ago aw musalan aw mu'allakan waje ta khabar israiliya ne ba ni bani israiliya ga ne ga ga tin labari ni israiliya ne don ah kashi eh eh unaji fo Ah, gbáàrí mi lè ṣíṣì mi légun enúgo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè di ní dẹ̀dẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ ní àárín ńlá tòbósòkó ah, tó màmúdù ìjí màmúdù gbọ̀ngàn zùgbùsù kẹnu fẹ́ẹ̀fẹ́ ń bá owó zùmọ́ kẹnu fẹ́ẹ̀fẹ́ ti fẹ́ẹ̀fẹ́ kàṣọ èjì ìmìnà àgẹ́mẹ́wà náà àgẹ́ èjì mẹ́kántọ́ ìwúyọ yẹmọ́lókè ẹ̀yẹ yìí tòbósòkó gbígi ó ti ní àmì rẹ̀ nígbà tí wọ́n ko mi ga kawai lulani ko ga kawai ko kazan har da yin nan yi waja mada to wale waje ta wadi sami waje ta alkhabara israiliya ne hadisi bai sai ne wuce gaji nan ga wannan jibil mubalaga ta fil nakri ya ci ake joji abin da ya ji kai ya ka to bai ga layo siran ma hadda suna nan fulani bin sabu kutubu sita nga ya ila ne za ka zo ku sa su da kutubu sita bata fitiwo sai sai bukari sun la albai yaso yi musulmi a ya yi wasu nila arba wa ba hasna yi madaji da mada ji bincike wa da lasna ma ka sunan da suna zikira an misali yi mafi da bai rayuwar wuce kamar wajen na ya fazu na lalima ko fita a bala tayar wa ba zai yanzu ma nan an da fulani a fasa ka ban da hasiri dan janga a zai da ka zai bai da fitubo wa ya fasa uluful mu'allafa min al ga ta'awun zafari da bai da fitubo sai za da lasta ma wa gami da su dubi wa shafa ta fi wace gama bi nusu ne nusu lam ta ji tilkal maluma ce la khasi'a hadde ne waje ni da ta a sa kuskuren wani wa min zalika min jairin nawi in ja ku fasa kun bi na bin fata bayyanu bu anna katiran min nasi duk mun zo an isa ma mu Allah ku fa da yayi yan kullu da khabara aga to labaro to labi sai buturu na agu koke aw yazidu na fi ko ala gabi ala ju aw na minin ko an ci like aw awulu na wa masal saidi ko to ji fasara wuri tayin da ne ganda nan ba ni ga da lupa ya ta kabaru makuluban la asasa lau daga tabe da bi da da ya ga shi ci mu je jero to min sayati wala wala wala silika wa mina mini ubo anna ahadahu ma yuadi sahibi da da shi wa kin da to yu li mujarrad kalimatin balagatu wa ba kalimar da da kuma buci da gani nan wala ne ta akadi ne sai ta mawata in zai ga nawa ga ga mun hmm. an masali sai ya ko to wannan gune sai yi sai kau sai kau fi ma na Allah wani da ci ga ya gune su kwa kan azza jalla wata kaul ta bainal lakrani da ne jingo ya saba na ta sai noyi ho bi ma fi mu du'a su fuda ta ta jeje ji dawa ne bi sabu biya zai shayi atilati tun tashar ya gonya ga ganin da yau sai ya ji eh, kiyo ya fi fo ne فكان حقا على المسلمين وجاج حتى تاكين المسلمين وخاصة الدعاة especially زي جدي داوانا التحري أمام الشيئات يزيد كيف بتساكاني أغانكم والتريث في دار الأركان يزا واتبت يلك عمي باقو تيتي غنجة تونا نو إليه نونكو eh ina abin da shi bayani ga zalika ga jawo guni a ganin Eh, boko haram ga dono gwamnati da musu a ga bayani ba mu ga mun jijo tí o ti gẹ̀gẹ̀ náà no gẹ̀gẹ̀ ogun oh god gbogbo ewo ti áṣà no dáwọn ti dẹ̀bọ̀ dẹ̀bọ̀ sọ̀pọ̀ ìdúgbẹ̀ olúlúyàwó nga ko to so bodu ka kino mi to ne te gende ni gun me go la la ti ko li mi sa ja la na ko ti gan mi hmm. gan eh no gan agan ni ji wa ji ban ya ji o ni mo gan zan do ne ga ga ji boko haram ga

ba shi kenan ba no ene ne ga wani shi ne ɗan eh, yi da wuce ji na mbe shi nan a sha ki ga kitabu da ka bayar da ke bafaga ko ko mm. mhm. uhu ne ji ɗan eh, ga shi tuma ne cin shi ta cinye lugwa ɗan eh, ga ci goli ta fi na min ban wuye da sai ka ta yi rin na ji kala liman maliku imam malik la yakun al mar'u imaman idza aje da shi gwaji ba idza haddasa da kulli ma ya ga dole ga wannan su gona imam malik yake ke gabe ko mana page 177 yafi maki bil asr ya yi dubi ga da nore ga ne sa kullu ma yudamu yukan je pata ne da dirin waje jiki. ga sai ne ka talau malumato lakin ne ka la ta tafi an ta kula eh dabo ya man wa ya ji an ba ga waya

wa min ngafal wajibu alaina jami'an yana wajibi ta ci wani birnin an taliba an na wani taliba gaida na bil adillati yi wa dalili ya ci taci wanda to zan ci ci dalili ya kan ho wal bara'ina lama na kuma ya ce na shi ya tona bo wa alama na kul be shi ya ga na bo wa mi hukutika anta an tas'ala man haddasa ka mini ake wa budo ji ga zane ga wani ma huwa dalilu ka ala ki dalilu wa ci gannabu wa ma huwa mustani duka kiwa mari la ya wa ci gannan wala ya juzu lawan ya kula kuma gwayu nawa ga limaza limaza tas'alu ani dalil kilo ta bi dalilu ga <laughs> wani ma za ta fara ani mustanad kila wata bi ne zai gani ne na ka Allah subhanahu wa ta'ala kula tu buranaku in kuntum sajin wal buran huwa dalil na dalilu sun mai inda wula buda likuli sha ya ce an tura da ala la'akali a ga a gan doro na dai ku zanin shike wani mutu hankali fa in ka ne shari'a fa la buda mi har da ala kitabi wasu nake na yaga shari'a babu dalilin ne ba sunna ka sha ya ci ka ta shi ba su ka ji wannan annan bai ta kaji min kabri ba da salati yari. a ga zan ki asu mu ma ta ne kabarubo in after 3 days no ne fa bai rayu mashi na dan guru a ga eh ya ga wuce kawai bai ji gaskiya ya rayu ma a jiki a yau a ga wa ɗan wuce ashe ba to ba su ko wa fanu ala jindiya shi zai ya ta alkafarin ladai kafo wa alkafarin ladai ko ta ta kafa yo wa bai na sai da zaguta ka ni ba yo wa sadakal awamu biya jinnati zan yi ma ga irin nago wallan ya ba su an khabar ya maji ya labari ganna wa an ya babu ya sani wa hajiga aw min atadiya na zo ta tuyin ga mini zan yi ba ga nan. waka shayi ya ce na bada nasu da ma dafanu ba dukan ta hawala an yi kimmeti ta ga ga ga ga ne suna fiye shiga a zai su zo ne buse je wuce ke wa isibla ma ma al ilimi yana ba da ilimi ba anna akilan riba wa zahani wa sharibul khamra azum al ismu min sharibul dukhani da ne giri ba ne da ne da ne da ne sun gane ne da ne sun gana wa lam yanqulu lana an wa ana wala hum al walid kiblati da yaga da ta fi al kibla ba fa zu jurmi hada wa jurmi hada wa khata hada wa khata hada yiri ne fata ta to maza da ya zama bi tafi fata ba bai ga ko fori fori daga ne gaji an da ko wa asli kitabi wa da suna laye. qur'an bi sunna la yadullu ala ba. wala fi gannaba wala yan fi zalika salata muke ni lakin al aqraba na tawakkafa mai na yi aqibini wa an zila ala zunubi manazila wa ne ya juz min aya ta matan ya juz zunubi wa an wa an takri al akhbara ji tantancewa tsakanin labarai da kidiyoyi kici dai da kici dai da wa mutane mutalabuna aidan an hadira mina zoni yi bi kyafu ya zafi zafi jeje fa innahu aqdabu alhadith wa zafi jeje yadda wani jikina ga ga gama ne gami ne ga yibo so ko gagan inna kafiri idan inna zunni illa zunna ma nanu yi mutaki ne ide ide ji za ko ga ma ga kai ba mi na mutum da so ko kawa gani wuju mun da yin doro ale babu mutum bashiru

alif ta ce wajen alkalmi gan wa aksar malumati na su yau mu zan ga dokun don ga libi ne da jela da yin ne ya ga ciwo ne fita wa dokun don zo mu jiyo ya anal masajid lati na na ha tula yawmi hiya min kubayli zanni ya bani to masajid na jela go information na zo to jiyo wala sai min ya yakin ji kina ya na ala sat murashaha ya bani da tantancewa ya an tuuti al akhbar sayya al maqula sai ga inna zanna la yughni min alhaqi shay'a law alilmu ilmu ilmin wa tayakun al-malumi wa doga yakini gana gaskiya da na anniyan ne daga mazarubu wal amal bi wato lutu fal muslimu alai an an an la yataji zanna wa ma tawa nusu. ya da lamitu da tuma wa kasiran ma nasma'u min ahadin qawli ya wani zagmin ha bagan azunu kaza ne kai ga kaza fa wa mutuna an na za fara mai kai ne magadi ani wa yumkin ka in ka zama ka zama ajin wa yarkabri wa yurakib itimala ta fi umuri a kaji an tafi lagin itimala fi yuganci wa umurin kan ya san mu biya wa umurin shi wa su da su ya gashi tace za an ji wa huwa al-mas'ul al-awwal ga mai zama fa al-mas'uluna wala dalil lahu ma dalila wala burani ma burani do ba sms dana ni afrika oli dana ko 10 minutes ya su ba ke dana ne da kilo zonji youtube eh, kí ló tó email gmail pátá èkó ni agàgbẹ̀ iṣẹ́ ìbànújẹ́ fabricate gbá ní òdébẹ̀ yugun náà tí ó bí adé lógún rẹ̀ àfi hmm. facebook kí sun ma aida alal mutaji su an yi sun dal hadisa ila ahali idan ga ga ka zo gani ga ka zo fa ma sanan ya kuli misali ga ga haddasa ni fulan bunu fulan bi kaza za ka zalle ji da ka zalle gani ga ka zo ya an da riwaya ta anil majayili muzallatul kazibi e bono go riwaya da daga baga ne shi majawulu na ne kiyo o go riwaya da daga baga ne shi majawulu na wai kiyo Ari buwa. Eh, wuye sai ya gane gama na wa bai gwanin wajen gama ne wai za a zakarar mutu hadisu a zamanin wani makana kana san wa a jimaru wa a kanu a mai da rato da gayawai waje to za ka gami. da na kazo lokaci kazo efo kazo ga kazo inda na masalan ta kuli misali a zan haddasa ne fulani bunu fulani za ka zane ji za ka zane gani ya kazo fi madina ce kaza e ji kazo ya musu da sa limari ya foyan

Yaje ti tuye for record purpose so kun ne ni so ne ga ne ne ni tuye zango ne mai shago to so ne ga ne ya so tuye zango ni zango ku tuye na je ke e sun no no wa ga ke ga e fuji tibo na kaza ke e sun no no wa ke fuji tibo na kaza eh a ce ku je mu eh no ba ni fara ko an yi eh? amma idza kunta amma ga daga gan ya kulu na aka ga gan wa kana li azu sikati zai ni mini sikati ne ga mini hatta asba an nasu kullu sikati ai ba ta ga sikatu sai za ba ta ga bi da jibi cike waje ta wani sabi suka ga da naji suka dora fa ne sabi sai ga naji dai ya ebogo ebogo fi sabilillahi yazu dikiyo yazu dikiyafu da yana shi ya kuza ne to na je nawa ne ya lamiti lamabe nan yiri na je ya gaige ku yi yi zagaye sun doro su ga wani ya sun doro su ga yi mushriki iri e e an ta gini mun dondowa su ga ga e yanayi hukunci hakin hukunci hakin wasu da dabara ganci zuzu yana shi a jiji a ga liman da ya fata ya kufaru amma gayi sallah janaiza a jiyo zai limini liman na jiyo ma a jiyo mai janaiza ya furen ja a ga da liman ba sallah kan ga yiri fi so no no son gwani ji kiyo ya zo mu da yanzu da kiyo mai saku wi ba na je kan yana zai ji ma ya fi sai su gudu gunji ta kafiri nin bana sai su kan shi kuma su kan shi su kuwa ba dole da ko sai yi ja mutunca wallahi sai ciki haki a ga ala gaskiya go lamarin ta ce akwai gobe lagun soyi lodoni nga yele ye wadana takufa biyu bayani takufa biyu bayani takufa bayani la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa